نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في بعد كراتم اولا لسافي na aljami a turmuzi ko sunan a turmuzi na al-sheikh abu isa muhammad ibn turmuzi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka ta masjidu salafiya a wannan unguwa ta jubal a garin a nan jihar bako mai karatu tuka a wannan littafi karatu goma sha uku yau shi da karatunmu na goma sha hudu muna nan a daren litinin daren ah, ko ya zanto daren sha takwas ko kuma sha tara ga watan jama'a da tsani hijira annabi sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai ta zo daidai da daren ishirin da takwas ga watan uku watan maris shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiyya karatunmu na jiya karatu na sha uku kenan mun tsaya a babi na ɗari da sittin da ɗaya hadisi na ɗari biyu da goma sha shida yau za mu tashi babi na ɗari da sittin da biyu hadisi na ɗari biyu da sha bakwai babin ma ja a fiman sami annida a fala babin bayanan da ya zo game da wanda ya ji kiran sallah fala bu amma bai amsa ba bai amsa ya zo kiran sallah ba bai amshi kiran ba imam turmuzi ya ce haddathana hannaj qala haddathana waki'un an ja'far bin burqan an yazid ibn al-asami an abi huraira عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زعلت لقد هممت حقيقة لا همت حقيقة لا نية hakika na yi yunkurin an amura tifiyati in umurci matasa da nake tare da su fitiya matasa iz awal fitiyatu ila al-kahfi fa qalu rabbana atina min ladunka rahma fitiya jam'i kenan mufradin sa fatan qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim annabi ce nayi yunkuri in sanya matasa an yajma'u su tara al haɓaf dami dami itace haɓaf itace wa mar'atuhu hammalatal haɓaf na yi umarni a taro itace dami dami zan sa matasa su ɗauko su kawo su tara sun ma'amura bisalati sannan in yi umarni game da sallah fa kama a tada iqama ya an tada iqama thumma uharriqu ala ƙaumi a wata ruwaya kuma thumma ukhalifu ko ba amura rajulan fa yusalli bin al-aw kama qala zan umarci wani yau mutane sallah Manzala ce ba ni zan yi maki zan umarci sai na Abubakar ko wani ya ja sallah sun idan na sa shi sai ni kuma ba zan yi sallar ba sai in tafi gidajen waɗanda in an kira sallah ba sa zuwa masallaci thumma uharriqu ala aqwamin sani in ƙona wuta a kan mutanen da shaɗu na sana in haɗa su da gidansu in banka musu wuta wa'anda ba sa halartar sallar jami'i wato lalle yana nuna jami'i ba ƙaramin abu duk abin da za a ce annabi ya yi yunƙurin. ya banka wuta a gidajen waɗanda ba sa zuwa sannan kuma wutar ma har da su zai haɗa ya kona a ce wani abu babban dama sallar jam'i abu ne dama Allah ya so a yi ta jam'i shi ya sa ma Allah maɗaukakin sarki ya umarci Maryam da jam'i ya Maryam ku fili rafiqi wasjudi warkadi ma'arraki mu ma Allah ya mana dangi mu maza wa mu salata wa atu zakata warka'u ma rakil yani wa sallu ma musallin sannan kuma ya zo a ayar qur'ani Allah zai gwale gwale ga wanda ba su zuwa sallar jam'i a gobe kiyama wa qad da aure ila sujudi wa hum salimun kaga sun ki zuwa to ranar kiyama khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla za a yi musu gwale gwale idanuwan su je zai kasanta wulakanci zai lullube su to ka na annabi ya ya so ya sa a tare itatuwa in lokacin sallah ya yi ya je kona gidaje wanda ba sa zuwa jami'a قال أبو عيسى إمام zai وفي الباب عن ابن مسعود a babin an samu hadisi makamancin haka daga bakin abdullahi da mas'ud na imam ibn mas'ud ruwayar muslim wanda ibn mas'ud yace laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'ala salati illa munafiqun kal ulima nifaquhu aw kal ulima nifaquhu aw marid zamanin annabi idan ka ga mutum ba zai zo sallah ba to ɗayan biyu ne ko munafiki ne wanda munafircinsa ya shahara ko kuma mara lafiya sana a hadisi abu darda a wannan babin shine hadisin da yake manzo Allah ya mutu mutane uku suna cikin alƙarya ko gari ba sa sallar jam'i to sai shedan ya samu galaba a kansu sai manzo Allah ya ce ina umartanka da jam'i ba ma a sallah ba kar ka riga ware kanka daga mutane musamman mutane kirki fa inna ma yaqulu dhibu alqasiya kura fa tana cinye dabbar da ta ware kanta da ba. an gane ko kada da kura ta zo babu da ido sai cafta cafte ta amma idan kura ta zo ta ga awakin da yawa sai ta tsaya tana rawan ido wanne za ta kama wanne za ta kama har mai ita ya to haka idan ka zo sallah in kai ɗaya ne shi shaidan yana zuwa carab sai za ka tunanin duniya carab sai ba ta maka sallah amma in kun yi jam'i ne sai ya zo ya duba sai ka kai bari fara da mafulatani ko ba a wuce nan zo fara da su ko ba babur na ko kanuri na mana sai ya rika rawar ido har a ita da sallah da ya samu ya cafi kowa ya bata masa sallah saboda haka sallar jam'i yana da muhimmanci wannan hadisin da ya ce kar a ware to wannan hadisi abu Dawud da nasa'i da ahmad ibn ibn ya rawaito da hakim da bai haƙi cikin Shu'abul iman da kuma bi sunan al-kubra nashi malai ci gaba da cewa sanan wabin abbas a bada akwai hadisi makamancin haka wabi abin da dawo abbas akwai na ibn abbas amma hadisi ibn abbas na wannan hadisi shi nasa bai inganta ba hadisi da yake manzo Allah ce wanda ya ji kiran sallah sai bai zo masallaci ya yi sallah ba an gane ko to ko da ya yi sallah Allah ba zai karbi sallarsa ba sai in uzuri ne sabai suka ce mai ce ce uzuri ya ce uzuri shi ne tsoro ko rashin lafiya amma wannan hadisin eh, wasu inganta shi ban da lafazin uzuri wasu kuma sun ce hadisin a sanadinsa akwai abu abu khiyar yahya ibn abi hayya al-kalbi yana da rauni ko abu abu khabbab to a takaice dai wani hadisan suna nuna mana muhimmancin zuwa sallar jami'i wa mu'adhib بن أنس وجابر قال أبو يسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة wanda ya ji kiran sallah bai amsa ba ba shi da sallah wa qala ba'du ahli ilmi hadha ala taqlid wasu ma ilimi sun ce wannan ayi bayani ne don kausa harshe wannan ai bayani ne ala taqlidi don kausa harshe na'am wannan ina za ka je kiramin shi wannan ai bayani ne a bisa kausa harshe aha wa tashdidi da tsanantawa wala rukhsatan li ahadin fi tarkil jama'a babu rukhsa ga wani in ya bar sallar jami'a babu rukhsa gare shi za ka zauna waje na a sai su yakun kai da ka zana kusa da mai littafi da kansa na'am wato abinda malam ke so ya hankali mu jama'a hadisan da suke nuna wanda bai yi eh, sallah a gida bai zo masallaci ya jam'i ba ba shi da sallah hadisai ne ba su inganta ba sai an gane ko kama hadisin la salata li jari masjid illa fil masjid ba su inganta ba sai dai lalle lalle zuwa sallar jami abu ne mai karfi an gane ko abu ne mai karfi don mutum bai zo masallaci ya jami ba ya tsalla gida tsalla su yayi amma ya tafka asara na ladin da ke na Jami. sannan kuma yana da hukumar da Allah zai masa na bai zo sallar jami an gane ko bai zo ya raya masallaci ba to Allah ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa lam yakhsha illa Allah to yanzu mun ji zubin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma hadisin da manzo Allah ya yunkurin kona gidajen wanda ba sa zuwa jami'i shi ya inganta akwai hadisin cikin Bukhari da Muslim eh wannan hadisin shi ya inganta akwai lafazin da Muslim ya kaita da shi akwai ruwayar abu dawuda da turmuzi a ciki akwai ruwayar bukhari da sauransu eh, eh, akwai ruwayar bukhari kuwa da sauransu a ciki shi ne hadisin da manzana Allah talakar hamamtu an amara rajulun salli bin kuma thumma ku ila rijali yatakhallafun anha fa amara bihim fa yuharrifuna fa yuharrifu alaihim bi khuzam bi khatab buyut wa nadisu ya nuna matafan da za su tsara itacen da su annabi zai tafi su kona gidajen wanda ba sa zuwa sallar jami'i to wannan kenan sannan manzo Allah ya ce ya yi yunkurin kona gidajen wai wannan ba wai konawar ne sai da gaske ba sai dai kawai yana nuna kausasa harshe ga wanda ba su zuwa sallar jami'i to a nan, idan muka ɗauki wannan hadisi imamu nawawi a sharhan uh, sahihu muslim ya ce hada min masu dilla bihi min masu dalla bi man qala al jama'a fardu wannan yana daga cikin dalilin wayan malaman da suka ce zuwa sallar jami'i faradul aini zuwan wani baya dauke wa wani domin wannan hadisi shine mazhabin aqwa ibn Abi Rabah da Imam al-Auza'i da Imam Ahmad da Abi Thawr da Ibn Khuzaimah da Dawud amma jamhurin ulama yawancin malamai suka ce ba faradul aini ba zuwa sallar jami'i ba faradul aini ba sun sabani to su to sunna ce ko farzun kifaya ce kamar yadda aka tattauna wasu suka ce sunna ce kakkarfa kakkarfa amma ba wajibi ba wasu kuma suka ce eh, wajibi ne amma wanda suka ce ba wajibi ba su ne jamhur suka ce suna ce kakkarfa eh, sannan kuma a cikin bayanan da suka kawo sun ba da hadisi akan wannan hadisi amsa akan wannan hadisi cewa manzo Allah ya yi yunkurin kona gidajen waɗannan din ba wai don rashin zuwan sallar su kaɗai ba a'a sai don munafurci su munafukai ne kantiran munafukai shi yasa ya so ya kona su don rashin su. ba don rashin su masallaci ba sai don suna da babbar munafurci an gane ko suka ce su yakin hadisin zai nuna haka don akwai ruwaya da yake la yadhunnu bil mu'minina min as-sahaba annahum hum yu'athiruna don akwai hadisin da manzo Allah ya ce da da siyasa ya zai samu mirma, mace ne ko au arkan da munafikan da sun san sun zo sallar jami'i za a ba su eh, dangula ma'ana irin wannan eh, kashi na dabba wanda ke zuwa da dama mai yawa da na mesu sunan shi mun gane dangula fa a'a za su yi shi galibi yana zuwa da wani da shaka yana da babban nama musamman irin na shanu za ka gashin sa yana da fargo da yawa masha Allah yalla ban shafa ne nama ba ne a'a shi da za su shi kato a tsakiya ya ko da wani da hausa dangulan aiki dan gulam na mala umar mai nama ne ya shin ya ne wani ka gane dan gulam din mala abdullahi sayir ka gane shi ko za ka yana da katon gashi a ciki gashi ma za ka yawanci yana da bargo sosai na ma sai gan shi babba annabi ce da mutum ya san in zo masallaci za a bashi wannan to da ya zo in sha'i har yanzu a wata ruwaya ba to wannan sai suka ce wannan zai nuna maka da munafukai annabi ke magana da kafin sahabbai na gari irin sai na baka sai na umar sai na usman so afa so abdullahi bin umar so abdullahi dan mas'ud so abdurrahman ibn auf ba za a ce za zo wajen da nama ina fata an gane to kenan wannan manzo Allah yana magana zai kona gidajensu don munafiqin su sai da Sheikhul islam ibn Taymiyyah shi ya mayar da martani gaskiya nan ba don munafuncin su ba don rashin danci domin ya ka bayani mai faɗi a haka musamman idan ka je ka dubi a littafin sa na majmu'ul fatawa da sauransu to jama'a zuwa jam'i sunna ce mai karfi kwarai da gaske mai karfi kwarai da gaske sai dai abin da za mu duba shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kona gidajen wanda ba sa zuwa sallar jami'i ko kuma bai kona ba to bai kona ba ba ma samani bai kona da ba to me yasa bai kona ba shi ya shiga ta na mala ma la tafa'aluna kenan masu fadin abin da bayi za su to sai a nan malamai kamar shekul islam ibn taimiyya ya ce abinda ya sa wa amma tarkuhu sallallahu alaihi wa at ba da hammihi wai abinda ya sa manzo Allah ya fasa konawa bayan ya sha alwashin sai ya kona gidaje wanda ba sa zuwa jami'a abin da ya sa bai kona ba ya zo cikin almusnad ƙari akan wannan hadisu wanda yake bayanin dalilin rashin konawar ne a cikin musnad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce laula ma fil buyuti minan nisa'i wa dhurriyyati la amartu an tuqama salat ya zo da wannan ƙari ba don gidaje akwai matan aure ba akwai yara maza ko yara mata ko jikoki to da na ba da umarni a tara itace a kira sallah wanda ba su zo jami ba a kona gidajensu kaga anan ya nuna dalilin da ya sa za akwai mata akwai ƙananan yara wanda wanda zuwa jami ba wajibi ba ne a kansu ko ba haka ba to kaga wannan ya dace da wata sunnar da farko a sulhul hudaybiya shekara shida da hijira a sahabba annabi sun so a ba su dama su yaki qurayshawa shawar tun da sun hana su umara sai Allah ya ce walaula rijalul mu'minuna wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an taqa'uhum فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لأبذرنا الذين ظلموا منهم kaga Allah ya ce a makana akwai mazaje mu ne akwai mata mu'minai ku da kuke madina ba ku san su ba yanzu in za ku yaƙe su zai shafe su sai ku ɗebi alhaki ba tare da sani ba to da Allah ta zai zayyano da sun bambanta da suke kafiran daban da suke mominan daban za a yaƙi kafiran to kaga kenan wannan sai kama da manzo Allah bai kona gidaje da ba su cikin jam'i ba don su ma a garwaye suke suna garwaye da mata suna garwaye da ƙananan yara suna garwaye da tsofaffi wanda tsofarsu ya yi tsanani da ba za su suto masallaci ba suna garwaye da marasa lafiya da sauransu kaga har yanzu wani yana nuna aure aminci ne yanzu idan ka yi aure kaga wani hukunci annabi zai so yi amma sai ka ci albarkacin ka da 'ya'yanka wannan kenan sannan kuma kaga ya zo kona gidaje kaga ana rai yana iya bi to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai cika wannan alwashi da ya dauka ba ina fata an gane wannan kenan sai mu dawo cikin hadisi imamu turmuzi ya ci gaba da cewa wa fil babi an abi mas'ud قال مجاهد ko wasu ila ibn abbas mujahid ce an tambayi abdullahi dan abbas an game da mutumin da ya somun nahar wa ya komun lai kullum da rana yana azumi ko yana kiyamun laili yana sallar dare la ya shahadu jum'atan wala jama'a baya zuwa juma'a ko baya zuwa sallar dare fa qala sai abdullahi da abbas ya ce yana mutuwa huwa finna yana cikin wuta balbal duk da ruwaya akwai rauni tattare da shi amma zuwa juma'a hadisi ya zo wanda ya bar juma'a uku a jere hadisi ya kawo an cire imani a zukatansa a zuciyarsa wan shi ma juma'a hadisai ingantattu sun zo sun kausa harshe wanda ya bar juma'a ɗaya da gangan ba tare da uzuri ba fagar hadis amalu duk aikinsa ya rushe daga balagar sana alkhairi wuta yace yana wuta tunda ba zuwa jami'a ba zuwa juma'a قال حدثنا بذلك حناد قال حدثنا المحاربي عن ليس أم مجاهد قال ومعنى الحديث ألا يشهد الجماعة معنى ذاك نفي بايا زوا جمعي والجمعة بايا زوا جمعة رغبة عنها دمي دم تنرت ده واستخفافا بحقها دواسا ده حقنتا وتهاونا بها الأولاد أما إلا لورا ليس بيجي جمعة ba ta jinya ko ta wani lalura karɓar biya shari'a ko shekara yi bai je juma ba Allah ba zai kama shi da laifi ba ko shekara yi bai sallar jaski ba Allah ba zai kama shi da laifi ba in akwai lalura amma lafiyar salau kawai da ya dauke da kyalin ba zai je juma'a ba ba zai je sallar jam'i ba to shine wanda hadisi nan take ishara a kansa ina fata ka gane shine wanda hadisi take ishara a kansa idan mutum ba shi da lafiya to a in makawo ne yana da jagora dole ne ya zo lalle lalle ne so can don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani makaho ya zo ya ce ya rasulullah ba na gani kuma walaysa li qahiru yaqudu banda jagora sai annabi ya fa an dauke masa zuwa ya juya zai tafi sai annabi ya kira shi ta atasma'un nida kana jin kira sallah sai ce ina jin sai annabi ya fa ka amsa dole wannan yana daga cikin dalilan da wasu ke daukan zuwa sallar zai wajibi saboda haka wani hadisi yana nuna cewa mutum baya yanzu kaga za ka iya kaban juma don lalura ba mamaki ba ka da abinci a gida ka je gona ranar juma kana can daji ba masallacin juma kaga wani azahar za ka yi wannan kaga ba wai ka bar juma don ba ka kula in lalura ya hana to wannan babu laifi amma kar ka ɗauka al'adar ka ce kawai kai ko ranar juma kana gona ba za ka samu juma inda hali in kana da ranar da kake hutu to sai ka sa juma'a ce amma in lalura ya sa wani ba wani da aka ɗauke wa juma'a shi ne muka ce marasa lafiya ko kuma wanda yake zaune a kan mara lafiya in ya tafi babu mai karɓar shi amma hatta mai bulaguro juma'a yana kansu don hadisin da ya ce mai bulaguro an soke masa juma'a sannan kuma dan ƙauye ba zai limanci dan birni ba hadisi ne da'ifi bai inganta ina fata an gani hadisi ne da'ifi bai inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam juma'ar farko a bulaguroyeta a bulaguroyeta juma'ar farko to ya zazo ce saboda haka eh, shi yasa masha Allah akwai direbobi masu suna dogon tafiya ranar juma'a sun shi karo da gari ranar juma sun shiga su yi juma to bala ya ja ajiye ka a kano ba zuwa kano irin daren alhamis sai ga mutum yana kan ya tafi singa ya tafi kwari yana ta tsari sai ka ga ba zai je juma'a ba wai in shi wai an sauke masa wala kare ya ce shi na ba ya sauka garin ai masu kaya masu na zuwa sallah ba da ba musulmi wala ka tsinci kanka kano dole ka je kai dole ka je kai amma kana tafiya kana kan tafiya kun wuce wani gari kuna daji kilomita ne da yawa kafin ku zo wata gari an yi juma'a wani juma'a ya faɗi muku sai ku yi azhar in kuma yawan ku ya kai ga in da su, ko sukuni da za ku yi duma sai ku yi ku yi duma? wannan ke sai mu dawo cikin hadisi a ah, alhasu ya faɗa cikin fatul bari kafin hadisi hadisi na yana nuna jam'i faradul aini dan da ba don faradul aini ba da manzo Allah bai barazanan konawa ba wasu kuma suka ce sunna ce mai karfi amma gaskiya in ka bibiya hadisana suna nuna karfin sallar jam'i an gane ko amma waɗanda suke cewa ah, kafin ƙetare nan cewa manzo Allah bai kona gidajen wayancan ba kana iya ƙara wasu dalilai kuma banda yara da mata da sauransu wannan kafin a hana shi azabtarwa da wuta to da yi wannan maganar sai daga baya aka ce to a daina azabtarwa da wuta la tu'adhibu bin nar fa innahu la yu'adhibu bin nar illa rabbuh kar ku azabtar da mutane da wuta don ba ka azabtarwa da wuta sai ubangiji wuta to wannan yana daga cikin dalilan da za su yi tasiri wajen ka cikas wajen tabbatar da wannan manufar akwai wanda jama'a suka tafi akan sallar jam'i wajibi ne cikin dalilansu akwai wannan hadisi to amma sai aka ba su amsa amsoshi guda goma a ƙarƙashin wannan hadisi wanda yake nuna ba wajibi sunna ce mafi ƙarfi mai ƙarfi kwarai da gaske cikin amsoshin da aka ba su shine a a nan idan ka dubi wannan hadisu yana nuna wai ba wajibin ba domin da eh, sorry suka ce ba wajibi ba don da wajibi ne to manzo Allah ai shi ma ya fasa shi da wasu matasa ya fasa ya tafi kona gida ya ce zai tafi kona gidajen wasu wanda ba su <laughs> ina fata Allah gane to da wajibi ba da wajibi ne zai bar wannan wajibi amma ai raddi wa wannan sunnan magana aka ce eh ana iya barin wajibi a je a yi abin da ya fi sa zama wajibi a koro wanda ba sa zuwa ya fi zama wajibi wannan kira sannan a nan sun kama gangano dai masu faɗi wanda ba za mu karance shi gaba ɗaya ba saboda haka da ya sallar jami'i wayanda suka ce suna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil ladhi tawwa wayanda kuma suka ce wajibi sun ɗibi hadisan da annabi ya yi barazanar kone gidaje wanda ba sa zuwa sallar jami'i lalle lalle jama'i ba uzuri ba ke iya kokarin sa wajen zuwa sallar jami'i babu ma ja'a fi rajuli yusalli wahdahu babin bayanin da ya zo mutum ne sallah shi ɗaya kuma mai jama'a sai tara ana jin ka ɗauka ba za ka samu sallar jami'i ba sai kai sallar da kai ɗaya ko a shagonka ko a gidanka ko a masallaci ka zo idan sai kai kai ɗaya sai ta fita kana tafiya sai ka zo suna jami'i حدثنا احمد ابن مالك قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يعلى ابن عطاء قال حدثنا جابر بن الاسود an abihi qala shahidtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace na halarta tare da annabi in ji jabir dan yazid dan baban su kenan yanzu. na halarci manzo Allah hajjatahu a aikin hajjinsa fa sallaitu ma'ahu salata subhi sai na yi sallar asbahi tare da annabi fi masjidil khaifi a masallacin da ke kira masjidil suna ne na wani masallacin shahararre a mina imam tsayibi ya ce ka ji aka khair dutse ne amma yana da kauri kuma gangara ne. ya dan zanto yana da tudu to wani masallaci yana wuri makamacin haka sai sa ki cewa masallacin kan tudu ko masallaci kan gangara fi masjidil khayf fa lamma qada salatahu lokacin da annabi ya idar da sallarsa a masjidul khaifi in harafa sai manzo Allah ya fice ko ya karkace ya fice ko ya karkata ma'ana ya karkata daga alƙibla ibnu hajar ya ce ya tuya da ya sanya dama wa mamu hagu wa alƙibla kenan kamar da aka idar da sallah yana sallamewa sai annabi ya zo na haka kaga yanzu da da zo ina fuskantar kudu Ka kira idan liman yi wannan zama mamuna dama alƙibla na ina na hagu sai manzo Allah ya zauna yana fesu haka haka ibnu hajar al-asqalani ya faɗa cikin fathul ba yace ai ja'ala lil ma'mumina ja'ala yaminahu lil ma'mumin wa yasarahu lil qibla ma huwa sunna yace abin da yake so kaga akwai wani da aka ce ko ya eh, sallah yana fuskantar su sa mamu to kaga duka don a nuna maka duk ya ya halatta idan liman ya so ya ba su aji jikinsa da dama an gane ku, eh ya so ya fuskance su lokacin da akwai bukatar ya fuskanta don abu wanda zai duduba sai ya fuskance su sauran abubuwa makamata wanda kenan sai malai ya ci gaba da cewa a hadisin shi yazid yake cewa za wa huwa julai ne fi ukhra al annabi yana idan da sallah yana juyawa da sai ga wasu mutane a can gefe a can karshe lam yusalli ya ma'a ba sai sallah tare da shi fa qala sallama ta alayya bihi ma akamus fa ji bihi ma aka zo da su tar'udu fara'isu ma hantar suna kadawa sai annabi ya jefa musu sallah yace ma mana akuma an tusalli ya ma me ya hana ku yi sallah tare da fa qala sai ce ya rasulullah ya manzo Allah inna kunna qad sallaina fi rihali ai mu mun yi sallah a gidajen eh, kowa yi na daya ya sai manzo Allah ta iza antum ah, sai manzo Allah ta fala alakarku kar ku sake idza sallaituma hali rihalikuma aw tarwaya thumma adraktuma al-imam lam yusalli fal tusallu ma wannan lafazin da ibnu hajar ya amfani da shi amma na nan littafin turmusi idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjid jama'atin a sallaya ma'ahum fa salliya ma'ahum fa inna halakum nafi annabi ta in ku yi sallah bi halikum a gidaje thumma ataituma masjid jama'a ko sanan ko da so masallaci da ake jami ko ga ana sallah fa sallaya ma'ahum ku yi sallah tare da su fa inna halakum nafi ita gare ku nafi wace ce nafi فإن الضمير يقول إلى ماذا؟ إلى salli المذكور فلتصلوا معه فصليا معهم فإن لكم wasu ce na farkon ne na biyu wasu ce na biyu don abdomen ya uri ila asali wani ce na farkon shi farilla domin shi aka yi sa a farko farkon lokaci ya riga riga zuwa to wannan hadisin ya ce duk wanda ya salla ba jam'i ba ya zai tara ana jam'i a masallaci to ya bi su lalle ita gare shi na fila ce shi na abu da hadisi yake nufi to amma ƙarƙashin wannan bayani ƙarƙashin wannan bayani zahirinsa عدم الفرق بين أن تكون الأولى jama'a au furada shi manzo Allah bai yi bayani ya kira abu sai ce nafila in ku yi sallah ne ko zo wata ran man bai yi ba ku yi sallah tare da shi fa ina lakum nafila lalle ita nafila ce shi kan bai ce na farkon ba bai ce sai annabi faɗa wannan ke a sai dai kawai maganganun malamai za mu dawo ibn abdul ya faɗa a cikin al-istizkar yawancin fuqaha'u suna cewa mutum zai sake sallah da in shi ɗaya yanzu ya sake yi da lima a jam'i shine wanda ya sallah shi ɗaya a gidansa ko ba a gidansa ba kuna shi ka yi sallah kai ɗaya a gidanka ko shagonka ko gonarka sai ka zo ga ana jami'a ko kai ne ake nuna za ka sake ne yin sallah ka bi masu jami'i shi ne maganar jamhurul fuqaha yawancin malamci fiqh suka ce amma wanda ya sallah cikin jami'i ko da a jama'ar su kaɗan ne ba zai zo ya sake wata jami'i ko ya sallar jami'i ko hudu ko biyar sai ka zo wata masallaci daga ana jami'i an kai goma ashirin to ba za ka sake bin sallar jami'i ba ina fata an gane to don ya ce da haka za a yi waya ce duk inda ka yi sallah ko da jami ka ga ana sange sai ka yi sai ba hutu ke don kana iya yin sallar jami a nan jibar ka kama hanya kana tafiya da limazin da ana jami da limanin wala a masalaci da kana sallama na ka zo wucewa ga wasu na ka bada ka bada ka za wahalar da mutane an gane ko sai suka ce to za a riga sallah ba iyaka to amma a cikin hujjojin da suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusalli salatan fi yawmin marratayn annabi ce kada ka yi salla a rana ɗaya sau nawa sau biyu kashi ɗaya sunna kada ka yi salla a yini ɗaya sau biyu hujjar su amma da amma ai musu raddi akan wannan magana inda dalili kuna ji inda dalili suka ce kana iya sallar jami'i ma sau biyu ko wasu za su kawo na dalili ɗaya kai mu dauki hadisin mu'azu dan jabal yana zuwa masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar jami'i sai ya hau dokin ya su kuwa ya zo garin sai yana cikin madina sai ya zama limami kuma ya ja su su kuma su bi shi ina fata an gane to shi ya jam'i na wani sai dai ɗayan jam'in shi fasinjar mamuni ɗayan jam'in ko shi direba ne liman to amma ɗaya yana yin sa matsayin farilla ɗaya yana yin sa matsayin nafila to shi wanne yana yin a matsayin farilla shi ne na farkon don me yake matsayin farilla don ya yi tafi wani wasu kuma ya yi tsale yana bin farin jakada sallallahu alaihi wasallam kuma na uku masallacin annabi sallah cikin da na farilla ya fi sallah duk to shi ne kawai zai je sallar na fila cikin ya ce zai zai na farilla a ƙauyen su a gane ku wannan kenan imam al-auza'i ya ce da wasu ɗan shafi'iyya shi ne kuma maganar imam shafi'i tsoho tsohon maganarsa <clears throat> cewa na biyu ɗin shi ne farilla na farkon fa shi ne nafila sun kama hujja da hadisin da abu dawud ya ruwaito hadisin da hadisin hadisi yazidu dan amir Ya ce na zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi na zo annabi yana sallah sai na zauna ban shiga sallah ba da annabi ya idar sai annabi ya gani a zaune sai ta alam tuslim ya yazi ya yazi maka musulunta bane sai na ce na musulunta ya manzan Allah sai manzan Allah ce me ya hana ka shiga sallah tare da mu sai ta ai na yi sallah a gidana na zo ko na doka kun kammala sallah ana sai manzan Allah ce idza jita ila salati in ka zo sallah fawajadatta nasa ka sa mutane na yi fa salli ma'ahum wa in kunta qad sallaita ko da ka yi sallah gida ta kullaka nafila wanda ka yi a gida yi ɗaya ɗin ta zama maka nafila wa hadi maktuba wannan ko na farilla sai dai kawai nawawi ya rauna ta wannan hadisi kada wannan hadisi ya inganta da ya warware mana wannan an gane ko saboda haka yanzu jama'a shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wanne ne nafila wanne ne farilla sai dai malamai kowa ya kiya da barbaransu to idan mun ɗauki wanda suka ce na farko ɗin tunda kayi kai ɗaya shine nafila don dama nafila ba a shar'anta masa mai wajibcin jami'i ba amma farilla fa an shar'anta masa har ake kira mata sallah yanzu don za a yi tarawihi dan za ta hajji ana kira sallah dan za yi sallah wala ha sai ka kira sallah to kaga na filfilu ba a kira musu sallah saboda haka kenan wannan da ya zo yi na jami'i din shi da farilla to in mu kenan na farko wanda ya shi ne shi ne to in mun ɗauki wannan maganar sai mu ce sallah yana daga cikin ibadojin da ana iya canza musu niyya ko da bayan an kammala don na daga cikin dama akwai hajji an zo aiki hajji mutane suka zo sai ka ga mutum ya yi ɗawafi ya yi sa'a. sai na bai ce ya kira shi zo me da me kai sai ce na yi ɗawafi na yi sa'a. dama ka zo da niyyar me na zo da niyyar hajjin kira ko hajjin ifrat sai annabi ce ka zo da dabba ne kana da dabba da zaka yanka da wanda zai wa yannan sai ya yanka faman tamatta bil umrati ila al hajj famas ta isara min al hadi in ka ce ban zo da abin yanka ba in ka zo in ka ce na zo da abin yanka sai ne bai ce ka zance ka ci in ka ce ban zo da abin yanka ba sai ne bai ce je kai aski ya zama umara kawai ka mai da shi umara ko ba ba wai yanzu zai sake yin tsawafi da niyyar umara da sai da niyyar umara ba ba ya da niyyar hajji ba to annabi ya ce to ya riga wani kan ba sun dawo umara ya ba ka kun gane wannan to kaga haka ma kenan wannan sallar da ya a karan farko din ya yi da niyyar mai farilla yanzu ya ya samu na jamfi sai bi jamfi da sai take ya yi ya mai da farilla farko da ya din ya zama mai mafi sannan kuma jama'a imam mali ya sa hadisi cikin motsa da lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune sai aka kira sallah annabi ya tashi yana sallah sai mihjan ya dawo majalisa sai manzo Allah ce me yana kake sallah tare da mutane sai ba musulmi bane sai mihjan ya ce eh ya manzo Allah dai musulmi ne nayi sallah gidana sai manzo Allah ce in ka zo masallaci ko da kai sallah a gidanka sai ka an da in kama ana sallah kai sallah tare da mutum ko da kai sallah saboda haka jama'a wannan hadisi yana jan hankalin mu duk wanda ya sallah shi ne sai zai tara ana jami to lalle lalle ne bi jami sai dai kawai bayanin tafsili wasu ce na farkon shi ne farilla wasu ce na biyu shi ne farilla wasu wasu ce a'a kai ne ka yi sa shi ma da niyyar farin na biyu ba na farkon ka riga ka yi ba da biyu ka sake yin sa da niyyar farin sai ka bar wa Allah choice <laughs> sai ya ɗauki wanda ya fi a wurinsa sai ya sa maka matsayin farin sai ya ɗauki ɗayan kuma ya sa maka matsayin nafila ثم ما تقرب إليه عبدي بشيء أحب ilayya min مفترض ina ba ta gane babu abin da ba zai samu kusancin Allah kamar yayi abin da Allah ya ta to kafin mu wuce na jama'a shi dai hadisi manzo Allah bai kayyade sallolin na biyar gaba ɗaya idan kai sai ka zo ka ga liman ko ba ka ba bai yi sallah ba a jami ana jami sai ka bi bai bambanta bai ce bai bambanta azan da asa magariba isha asuba kawai ya amma sallolin ina ba ta zahiri kenan kamar a zahirin lafazin hadisi kayi azhar kai ne ka zo ka gane ya jinki sai ka sake ya jinki haka la'asar haka magariba haka isha haka asuba sai dai a mazhabin ahnaf abu hanifa ya ce a salloli uku za ka maimaita amma ban da eh, eh, a salloli biyu ne kai za ka maimaita amma ban da uku sallar asuba ka yi sallar asuba sai ka zo ga ana jan to ba za ka bi ba an gane ku, ka yi sallar la'asar sai ka zo ga ana jami ba za ka bi ba ka yi sallar magariba ka zo ga ana jami ba za ka bi amma idan sallar azahar sai daya ka zo ga ana jami za ka bi sallar magarib da isha'i ta yi kai daya ta zo ga ana jami za ka bi amma ban da hukunci me yasa wai don ba a nafila bayan su asubahi in ai sallar asubahi in ba a kasal alfajir ba ai ba a nafila sai rana to kai sallar asubahi to ba za ka zo ka sake an gane ko kai sallar asubahi ba za ka zo in ka ga jami ka sake kai sallar la'asar in ai ba a nafila bayan la'asar ka zo ga ana jami'i ba za ka sake an gane ko yi sallar magariba to shi wuturi ne wuce na ƙarshen yi Sau za ka zo ga ana jan wani mazabin ahnaf don sorry suka ce na na magariban kai sorry abin da za ka ce in kai jami'i in kai sallah kai ɗaya a magariba ka zo ga ana jami'i bai halatta ka bi ba domin suka ce babu na fina mai raka uku in ba wuce wuce ko ba a yi sai bayan sallar mai to kaga su yan ahnaf abin da ake so a nuna maka su sun tafi akan na farkon shine mai farilla ina fata an gane na biyu da zaka yi a jami'i shine mai nafila to kaga in kai asubahi kai ɗaya ka zo ana jami sai ka bi su da niyyar nafila ana nafila ne banda da kaza alfajir bayan sallar asuba sannan kuma idan kai sallar magariba ka zo ka ta ana jami sai ka bi to wani sallar nafila yake da raka uku wanda ba in sha'i ba sai ka yi sallar la'asar sai ka zo ana jin ka sake bi ba a nafila bayan asar to kaga ba a nafila bayan asar mun warware ta rana sai in rana ya ja ne to kaga in kai dan ahnaf ne sai ka ɗauki hadisi da bayanan da ke nuna sai rana ya ja kenan in ba asar din rana bai ja ba sai ka ga ana jami na la'asar ko dama kai kai daya sai ka bi su in kai kana cikin yan mazabin masu ɗaukar na biyu din nafila ne an da kun gane wannan bidiyo ne ta kun san bayanin sai a hankali a hankali malam usman kana to to to an gaishe ka an gaishe ka wannan wannan ke amma dai a nazari dai gaba daya mu dai annabi ce ga wannan ne farilla ga wannan ne nafila amma lalle lalle ya nuna cikin da tsaye na fila yau. ko ba haka ba to duk kowane idan ka duba akwai magana mai shi na farkon abin da sa wata wasu masa shi ne farilla a as-salatu fi awwali waqti ya rasu abin da Allah ya fi so ina ba ta gane na biyu kuwa wasu su ce shi ne farilla don ya samu kiran sallah ya samu jami'in wanda za mu kira sallar farilla an sharqa ta ne da din to ya annabi zai rabi ka kai wata din jami'i ali ta yi farilla kai da ina ba ta gane ka kowane akwai abin duniya to ni ina ganin in za mu tattaro maganganun da mu sai mu ce idan kai kayi jam'in ka ne kai ɗaya a farkon lokaci don kana inda masallacin da su in sun zo sallan farilla sai dabburewar lokaci jinkirin yana tsanani da yawa misali azadinsu sai kai kai azar kai ɗaya sha biyu da rabi ko karfe ɗaya su azar nasu sai karfe biyu da rabi ka jinkirin nasu yayi yawa to wannan idan ka zo bin nasu ɗin sai ka bisa da niyyar mai na fila amma in jinkirin ba mai yawa ba ne to ka bar naka kai ne dai shine nafila wannan wanda ka yi bisa jinkiri na aka na farko shine farilla wanda ka yi bisa jinkiri shine nafila amma in jinkirin ba mai yawa ba sai ka naka na farko ya zama nafila wannan da ka yi jami'i sai zama mai farilla wannan ban san ko akwai wanda ya faɗa gabanina ba amma dai a nazari na yadda ba za mu yadda maganganun da jami'i bai yiwa ko za a rasa wanda ya fada cikin mazubanta ko kuma kawai tuka annabi fayyace ga wannan ne fadila ga wannan ne na fila ba kawai ka yi kawai ka barwa wa Allah zai kawai ka yi sa ka ce ya Allah wanda ya fi kawai wanda ya fi kyau ka sashi mai biyan wanda ka sashi a farin ka yi gaba ko in da mu mulki sa. ba wanda ya fi sauki ba babun ma jaa fil jama'ati fi masjidin kasulliya fihi marra wala ana rigingimu da wasu akan irin wannan sallar jami'i a masallacin da kasulliya fihi marra an ga sallar karo kaga wasu na cewa masallacin da akwai limami rajin aka yi jami'i aka yi sallah sai kuka zo daga baya to bai halarta a bar ku ku sake jam'i ba sai dai kowa ya nasa حدثنا حلال قال حدثنا عبده عن سعيد بن ابي اروبه عن سليمان الناجي عن ابي المتوكل عن ابي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله wani mutum ya zo sai tara annabi ya riga ya sai tashi zai salla shi daya ce ayyukum ku ne zai kasuwanci yana yana daga waye ne a cikin ku zai lada ya yi waladin mana, hal adullukum ala tijaratin tunjikum kenan wa zai kasuwanci na lahira ai kasuwanci ana yin sa don riba ko wa zai nemi ribar lahira don ya samu aljanna wa zai masa sadaka a tage shi ala haza ga wani mutum fa kama rajulun sai wani mutum ya miƙe fa sallama abu sai sallar tare da shi waye mutum sai na abu ai idan da sallah farilla bai shi ya gana sallar shi ne sai annabi ya ku jama'a ina wanda zai masa sadaka ya bisa da niyyar nafila shi don wannan zai samu ladan jami'a sai suna bakar ya miƙe ya je jona wuce kasan maza ke sai na umar ce duk abin da aka ce ai in na ɗauka na yi ƙoƙari na sai yanzu abubakar ya wuce duk abin da annabi ya faɗa na lada wanda ya riga kaza in sai na umar ya san maka ya ɗauka ya riga kuma sai ya suna buga har ya je ma yana dawo ko ya dawo yana hutawa babu wata ibada idan annabi ya faɗa face sai ka ga sai na abubakar ya buge umar ko yana buge tsoro har ma wani lokacin da annabi ya ce ai sarar sai na umar ya je a duk dukiyar sa da duniya gida ya tsara ayyau zan ga ibada abubakar ayyau zan ga abubakar ya kaza shi annabi ya zo tambaya kai umar bai ka bayar mutu na datsa dukiya ta gida kai abubakar bai ka bayar yace ya rasulullah kul duka na bayar sai annabi yace me ka barwa gidanka sai ce Allahu wa rasul kai wannan bawa Allah na nazu da baka baiwa ne Allah ya yi duk abinda nake so mu yi rige-rige da shi sai na ga kuma da haka da Allah ce zai gode da sahibi su zama ne ta aboki annabi zai zama da iska ne eh shi a ne da suke zage su amma mutum Allah ya ce sahibi abokin annabi Allah ne kulla abotan tsakanin wannan ba abota na baki abu ba na wa ma salihu gudu majnun ba wani abota ne lokacin da ake kaura daga maka koma madina sai na bakar ya hada kayan da tafi sai da ya ce a'a kar ka yi saurin tafiya don Allah ya ce shi da kansa zai zaɓa min aboki da yiwa ina fara kai abokin tafiya ne shi ke nan daga baya sa da zai shi Allah ya kai to wannan zaka ce ba za ka zo kana zagi in ba giwar shi'a da kafirci da hauka ba wannan kenan saboda haka sai na abubakar sai tashi sai biyunsa sai mutum ya samu ladar jam'i an gane ko haka imamu sai da iya faɗa cikin nasu raya, sai na abubakar ne ya bi wanda mutum an gane ko haka imamu bayaki shi na ya faɗa sai na abubakar to jama'a wani hadisin kuma ya inganta kenan ko ba ta ko ina ba wani hadisi ya yi rukuru da fatawar masu cewa wani in ka zo masallaci an yi jam'i bai halatta ko ku sake jam'i ba da ga yanzu wanda zai sallah shi daya annabi ya umarci abubakar ko ya bi shi kaga yanzu wa akwai masallaci da yake masallaci annabi na imamu ratib ne lokacin da annabi yake raye ko yanzu ma ratibanci ai ya kare a masallacin madina amma za ka je masallacin madina za ka aina da sallah wai da suna wai da suka sawu jami'an tsaro ba sa hana su yanzu aka ka harafin ka'aba za ka gani an gidan wani sun zo suna jami'in, babu jami'an da za su hana su da bidiya ce da jami'an tsaro da za su hana don ko da malaman lujina sai fatali da wajen mutum ko da idan ka dubi wani tabi al'ajibu batin nafi'a kan mas'alolin da ya shafi kawai da sulami khams bin ba su yayi wannan magana an gane ko wannan saboda aka ga masallacin annabi annabi limami ne rafi to in an yi sallah ma ya ga wani yana shi daya yana cewa a je a zauna don ya samu ladar jami'a kafin mu yi nisa wanda ya nuna ko da sallar fadila kake sai da jika da niyyar nafila to ka samu ladar jami'a ina ma ta gane wannan ba dole sai sallar ta yi anko ka ga da wannan mutum ya ja na abubakar ya nuna mai nafila zai bi mai fadila ko limami ne mai farilla babu mai nafila mu'azu an jaba sallar da yake da annabi ko ya je ya ja ƴan ƙauyen su a matsayin nafila to wanda ko ya zo da mai na iya zama mai nafila mai farilla ne saboda kana iya zuwa masallaci wani yayi azara yana nafila sai ka bi shi da niyyar azara ina fata an gane sannan kuma kai ma kana iya samun azara a masallaci ka sallame sai ga wani ya zo shi daya yana nafila yana sallar azhar sai ka bi da niyyar nafila raka biyu saura biyu sai ka bi ka sallame a a'a ko ɗaya bai ba sai ka bi sa ku yi hudun tare ga ana yin lafiya biyu ana iya yi kun gane wani bayan sai dai wasu malamai suka ce sai dai rakata alfajir ne za su zo da mutum ya yi shi dan shi ba a taɓa samun ruwa yadda aka yi da jami'i zamani a rakata alfajir amma ban da su ko wuce ka ga wani yana yi in da ba kai sallar isha ba ga wani yana wuce دفل بده کاو پټا غوا شي دته اي هر څو هر وخت لري راځي زمي ته با تراوي بارا يو ته حد وخت لري با دوسو دوسو دا شي د بازار راځي قال وفي الباب انا به امام واجب مستوى الحكم بن عمر قال ابو عيسى وحديث ابي سعيد حديث حسن وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب الابو وغير من التابعين قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة ba laifin mutane su sallah a masallaci da an rayu sallah jami su ma su yi jami wannan maganar ma'abuta ilimi ba ɗaya ba ba biyu ba cikin sahaba annabi da tabi'ai wa bi yaqulu amru sa shine maganar imamu ahmad ibn jama'a da ishaq wa qala akharuna min ahli ilmi wasu ba ku ta ilimi wasu kace furada a sai da su yi daya daya wa bi yaqulu sufyan wa ibn mubarak wa malik wa shafi'i yakhtaruna salata furada duk da dai anan bai kasa su sun zaba sufyan a sauri da ibn mubarak da malik da shafi'i wai sai dai su yi sallar daya daya ba a yarda su yi jami'i ba tunda an riga an yi sallar jami'a a masallacin an gane ko وسليمان ناجي بصر ويقال سليمان ابن أصغر وأبو المتوكل إسماعيل بن داود فالجماعة من سام فسكا أي إذا صلى نفر إلا الإمام shin ana iya wani jam'i baya eh ana iya yi an kafa hujja da hadisu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya da sallah ya wani yana sallah shi yace na mai masadaka Abubakar ya fi to a baya mun zo mun ko sun wawa ba za a yi ba ai sale jam'i wasu an sale wasu za su yi jam'i bayan ta to amma mun ci su da kamar su fiya da sauri da ibn bar da mali da shafi to shin suna da dalili eh sun kafa hujja da dalili kuma hadisi hadisu abi bakrata kuna ji yace an rasulullahi akbala min nawahi madina yuridu sun annabi ya taso daga wata bangare na madina wata ya zo masallacin sa lokacin sallah yayi bai zo ba sai tara an gidan da sallah fa waje da nas kan sallu sai tara da mutane sai sallah fa mala ila ki sai karkata zuwa gida ya tafi gidansa fa jama'a ahlahu ya kare mutanensa fa sallah bi ya sallah sabra da ya ka cikin alkabir ta al'ausa kuna gane wannan zancen kaga bai yi wani sallah ba sai koma ya tara ahlahu ko su ko iyalansu wannan hadisin wasu ce haitami mai ce wai da suka roto adalai ne duk da kuma wasu ko suka ce a'a hadisi yana da matsala cikin inganci shi ya sa imamul kankuhi akwai imamul kankuhi ana ce masa maulana al-kankuhi imamul kankuhi ya yi amfani da wani hadisi ya rubuta wata risala wata karamar littafi an gane ko sai a cikin littafin yake nuna cewa ba a wata jam'i na biyu a masallacin da akwai limamin rati kuma an idar da sallah ya kafa hujja da wannan hadisu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci sa sai tara an idar da sallah da kowa gida ta tsara iyalan ta su sallah sai imamul kalkuhi yace da jam'i na biyu da ya halatta babu kar'anci to manzo Allah ba zai bar sallar a wannan masallacin don sallah ba masallacin annabi na farilla ya fi tsawon masalloli sau dubu ɗaya kun gane wannan zancen sai kama hujja ga wannan hadisi alhaji nuruddin al-haizami ya ce kuma wai da suka rubuta hadisin adalai na cewa bai sake jami'in ba ya komai amma shehu mubarak kafori ya ce na ce gaskiya wannan maganar da ya faɗa ba ta kan hannu. don hadisin da ya ce da annabi ya zo masallaci ya tara an gidar da sallah sai bai yi sallah ba ya tafi gida ya tsara iyalansa to da farko a sanadin hadisi akwai muawiya ibn yahya mu qais al a ayi magana a kansa hadisin da akwai matsala kuma yana cikin sanadin hadisi al-hafiz az-zahabi a cikin al-mizan yace ba mizan da yan shi'a ba littafin sa al-mizan da ijtihad yake cewa babu shakka muawiya ibn yahya yana kawo hadisai manakir munkarul hadisi menene munkar a kawo hadisi wanda bai samu kwaliti na adalai ba ya ci karo da hadisin adalan da suka fi kaga banzan Allah ya umarci abubakar ya ji wani sallah suka yi jam'i bayan ya ina to ya za zo da wani hadisi wanda shi wannan ana maganganu ma akan ingancin hadisinsa a ce zai sauke wace ingantaccen kun gane wannan bayani saboda haka risala ashe alkankushi maganar sa bai gamsar ba ina fata an gane jama'a wannan hadisin da ce manzo Allah ya zama sallacin sa ya tsara ayin sallah sai tafi gida ya tsara iyalan su bai sallah muna iya bada amsa kawai da fuskoki biyu fuskar farko hadisin bai inganta ba to wanda aka ce kuma ya halatta ayin jam'i bayan sallah farilla ya inganta to kaga sai mu inganta ingantaccen mu yadda ya halatta in ma mu ce akan bayan da inganta ba mu ba shi aron inganci mu ce ya inganta to manzo Allah mun ji ya koma ya ja karin da na daya da yasa ya koma ji da bi ko da ya tara mutane da ce mana a gida a gida ya sallar da su bai <laughs> ina ba ta gane dan mai yiwa da yanzu masallacin ya ga an idan kan masallaci ba mutum ko daya da za su yi jami'i don lokacin ba kamar yanzu bane da masallaci ba ya rabuwa da mutane sai sa ya je nemo wasu mutane ina ba ta gane yayi sannan kaga don bai samu da za su tafi ba kuma da ya daidai masu din ba lalle bane a gidansu suka yi ya kirawo su ne suka zo masallaci ne ba a su ina fata an gane sai aka ce da su to mu je manzo Allah ya koma gidansa sai tara mutane suka yi a gidansa ba za mu sanna don sallan da zai yi a gidansa din ko da jam'i ne da su ba zai kai sallar da yi zai yi koda shi ɗaya ne a masallacinsa don na masallacinsa ya fi sau dubu ɗaya na gidansa ɗan kuma ɗaya jami da su bai fi ashirin da biyar koda ina fata an gane wannan zaci. Ah, saboda haka jama'a abinda shek mubarak kafori shi ma ya ta gargare ta alhasil maganar da da ya fi ingancin jama'a ya halatta bayan an idar da sallah a zuwa sake jami'i da wayar ba samu sallan ba an gane ku wai a cewa don ba ku samu mun jami'i ba ku zo ku yi sallah ɗaya ɗaya ai fashin ya yawa an gane ku don ka ga na farko in ba ku samu jami'i ba wai a ce ku yi ɗaya ɗaya ku yi bidiya don a kun saba fa da Allah warka o ma'ar rabi ko ba gaba da ku yi sallah tare da masu eh wannan mun kammala magana wara ka kori nan, wani ina mana ƙarin bayani Allah ka bi sallah da masu sallah sai kai wannan bai ba wancan bai ba duk kuna yi daban sanar wani bin mun saba shiriyar annabi don wani ya zo bai samu sallah ba yana yi bai ma samu wanda shi ma ya ran sallah ba annabi ya ya kwadaitar wanda ya ga ya sallah ma da Allah a samu da zai bi shi da wani ina ba ta gane sannan kuma na uku sannan na uku idan an yi haka to an haramtar wa mutane samun lada da yawa shi kuma Allah ko kullum abu da yake wannan al'umma yure da zamu kuma su wala yure to wanda a yau za ga wasu sai ya ce ba za a tafi wani jahilci wani ta'assubanci ne da wata mazhabanci wani kuma san girma ne za su karfafa shi liman wani guda limamai biyu su zo na masallacin kwanci to shi a so waye a nan yi ne ina ba ta gane wannan bayani sai dai jama'a in mun gane wane baya din su wane sallah ina ba ta gane yana damar bin mutane kuma babu wani dalili shara da yake nuna karatuwa da nan kira ba ta gane babu wani dalili da yake nuna limamin nan fa bai iya sallah ba kuma abubuwan da yake gaza ka sallah yana ba sallah to shi kawai sai ayyuka sai zo da jama'ar su wani muna iya taka wasu wuce ba su don suna so su kara rarraba kai rarraba kai kuwa babu shi musulunci kun gane wannan zancen amma in ba haka ba wadda lalan sa da rika sa kasan wani da suka ce ma ba za a yi sallah jam'i biyu a masallacin da akwai limamin ratibi ba so suna magana masallacin ba ba ta masallacin ne ma ba baki hannu yake saboda haka jama'a magana masu injinci ka zo masallaci ka ta hanyar jam'i kana iya kuna iya jam'i sallah wannan kenan akwai wasu hadisai misali hadisi da ibnu abi shayba ya kawo cikin musannaf da kai mai bincike ne karka zo ka ci karo da wani abu ya rikta maka shi sa duk shubha sai mu cire maka hadisi al-hasan yana cewa sahaba annabi idan dakhalu fi masjidin qasul li fi in sun shiga masallaci da aka yi sallah sallo furada suna sallah daya daya ibn abi shayba a musannaf nasa ya kawo yace yakrahuna ayyatu ma khafata sultan don lokacin irin zamanin su hajjaji bin yusuf sun sa doka mai tsanani ya haifar da sallah za ka kana jami za ka maka a wulakanci a kulle ka to shi ne suna yin kura daɗin don kaucewa cutarwa amma ba shi ne sananne a shari'a kun gane wani bayani yau ba ma za su fi fadl lishar wal fadlin fi jama'a ba bayani da yana eh, mana hadisai da suka suna mana bayani akan sallar isha'i da sallar asubahi a cikin jami'a imam su zai ce da mahmud ibn khailan ala da sabish al-asri ala da tsara sufyan an umar bin hakim an abdurrahman bin abi asra an usman bin abbas qal qala sa man shahida al-isha fi jama'a annabi ce wanda yazo sallar isha a jami'i kana lahu qiyamun kada da ladan kamar kai rabin da kana lafiya bayan an ba ka albashin sallar isha'in ka cicin na zara da ashirin da biyar ko da bakwai to kana da ladan kamar kayi rabin dare kana kiyamun dare wa man sallal isha wal fajr fi jama'a wanda ya sallar isha da asuba a cikin jami kana lahu kan mai layl lailatu kamar daren nan gaba da ya kwana yana nan kenan da ma ce ya yi sallar isha a jami'i kuma yayi nafilar dare to ya yara da sallar isha a jami ko yana da ladan nafilar dare da yi ko yana da wata nafilar dare da nafilar dare idan nafilar dare ruka shi da amfanin karatu sai ka ibn umar wa abi hurayra wa anas wa umar وابي ay ruwayba wa jundub wa وجندب ka wa abi Musa wa hurayra duk na samu hadisi makamanci haka da dare su amma mu dauki na Abu hurayra manzo Allah ce da kun sallah da yake cikin sallar asubahi a jam'i da sallar isha a jam'i da mutane sun zo ko da suna jirgi ne ko da suna rarrafe قال أبو يسالي اسمع عليه حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي أمر عن عثمان موقوفا وروي بغير وجه kuma عثمان مرفوعا حديث هذا cikin مسلم da cewa sallar isha'i a jami yana daidai da kiyamu nisfin laili a kuwa حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا داوود بن ابي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان جندب بن سفيان جندب بن سفيان yawan zaka ji ana cewa jundab dan sufiyan amma sufiyan da kakansa ne asali babansa abdullahi asali jundab bin abdullahi masu wallo ji ta asali ne babansa jundab bin sufiyan saboda haka duk daga jundab bin jundab bin abdullahi bin sufyan da mutum ɗaya da ya halatta a tsallake sunan babanka a kira ka da sunan saka yadda annabi a rana yakin hudu yace anabdu abdul muttalib ne ne dan abdul muttalib kai shi dan abba dan abdullahi da abba abdullahi da abdul muttalib yadda yau muna cewa mu yan adam annabi adam shi ne babanka kaka kakan kakan ma ba zai yarda ba yawa ka kaka yana iya zama mutum ba ce wannan lamma Allah ya faɗa a wannan hadisin annabi man salla suba fa wa fi zimmatillah wanda ya salla asbahi jama'a yana cikin kulawa da amana yana zuwa sallar asbahi ko ya idar yana koma gida sai ka zage shi to ka zage wanda yake karshen kariyar Allah Allah ne eh, wannan da Allah kai kamare shi da Allah da Allah kai ka fille masa wuya da Allah ne kai kin nazi nasa da Allah ne ka harbe shi da Allah ne shi yasa rahamar Allah ya je kabarin malam jama'a. shi a sallar ma a asbahi an kashe shi kaga wanda ya kashe shi duk iskancinsa da ya yi da Allah ya kashe wanda ke cikin amana da kulawar Allah kamar eh, yadda Isra'ilawa shekarun bayan can suka kashe wannan dattijo wanda ake turawa a kyakkyan guna Sheikh Ahmad Yasir ya yi sallar asuwa ana tura shirkin sun tura zai tafi gida dattijo da ya fi shekara saba'in ba ci bari a cikin ko miskini ne dan sai da tura shirkin sun tura isra'ila ta jefa masa bom a helicopter ba abin da za gari sai dai motion eh, abin turawa da zai fasu din ɗansa ga sun kashe wanda yake gargashin amana duk wanda ya sallar wasu ba yana da rashin amana sai manzo Allah ta fala tukhuru Allah yi zimmati kada ku tozarta Allah cikin amana ka wannan ya nuna mana girman sallar asuba wata hadisi ce, kada ku tozarta Allah cikin amanarsa domin duk wanda ya tozarta Allah a amanarsa wanda ya zo sallar asuba ya ci zarafi ko ka kashe shi annabi ya ce ko kai waye Allah da kansa a kiyama zai ne ka filin kiyama ba zai ce wa mala'iku ku kama mu wa ba ba shi zai ce ku kama mu ta kafa ku ba rabu ba Allah ne da kansa zai ne ya tafko shi da hannunsa sun mai ya kwamfu kofi na da Allah da hannunsa zai kifa shi a jahannan. ai wannan muni ya kai muni muni ya wuce mu da wani yana nuna mana matsayin ba asubahi jama'a jami'a kaga me yasa Allah yana son kowa zai sallar jami'i lafiya ko mai to kai yanzu ya zo sallar za ka kace su ai yanzu kenan kana korewa Allah kwastomomi ko Allah ya ce su zo kana samun tsoro a ransu to dole sai Allah ya ɗau mataki akan حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير ابو غسان العنبري عن اسماعيل الكحال عن عبد الله بن عوف الخزاعي عن بريده الاسلمي عن النبي قال بشر المشائين بالظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه الله بشر كي البشر annabi yanzu ya baka dama yanzu kai ma yau da kake ji duk inda ka je wai kai ya albishir an zo masallaci sai ka ce albishirin ku sun su da goro sai ka ce annabi ya ce yi muku albishir duk mai tafiya fi zulami a duhun dare ilal masaji su tafi masallaci bin nuri tami mai qiyam suna da cikakken haske a shi a ranar alƙiyama cikakken haske da nefa ne da babu nefa ne sai Allah ba ruwa shi ko da garin ku na lantarki a haske ta masallaci Allah dai ya ajiye maka a su da za ka tashi da shi ranar kiyama kana da cikakken hasken ranar kiyama kana tashiwa kawai hasken da faule ana ganin ka ana son an san wannan kan bai yi wasa da dukkan bai kashe masa jiki zuwa sanda ka duba hasken ma a tam cikakke ne Me gawa na kiyama sai an kure mishi da ba a baka gawar na Najeriya na Najeriya ba mai to na kiyama ba magana gawar miliyan ɗaya ko ko biliyan ɗaya kana da cikakken wannan cikin ranar يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم القيامة فا yayin haske za a yi. ba wai wani ne zai zo da shadda wani da wazan bari wani kaza wani alkaba a'a ta san haske a ga yadda muke gani wata da taurarin nan kawai gwargwadon imani gwargwadon haɗuwa haske bau idan aka idan ba a zawo da kai duniya kai ga kana dum haka a ci balbal ma ya bi ga haske wallahi ka nemi wannan afna sai da ka san zaka je lahira ka sani ga motar lahira makara ke ba ta shan mai balle ka ce mai yayi tsada ba za ta kai ka ba ga sanan makara in ka yadda ka hau makara ba ka gyara ba alhali kana makara ka makara tun ka makara kada ka makara akan makara yawwa kada ka makara akan makara wallahi bala'i ba fure mutuwa ba a sai mutuwa a dawo ka hada guzurinka kaf duk lokacin da mutuwa ya zo assalamu alaikum da kake to mu sauka lafiya shi ne rayuwa Za ka kai gobe baka sani wani saura minti ɗaya ma bai sani yana mota ya ɗauki waya ya kira ya ce to me za mu iso karfe biyu da Allah ku je tasha ku ɗauke ni yana aje waya sai daram faya ya fashe sai a beje shi kenan a takas ya yi dame shi rayuwa ba gaba ba gaba قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع وصحيح مسند وموقوف إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل الصف الأول بيان اللي يزن قال لا صوم فرقه حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سؤال بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله من ذلك خير صفوف الرجال أول ما في الخير صفوف ماذا sahun farko wa sharruha akhiruha mafi sharrin sahun maza karshe wa khairu sufufin nisa mafi alkhairin sahun mata akhiruha karshe wa sharruha mafi sharrin sahun mata awwaluha farko ka duba kira magani wani gubar wani gubar wani magani wani su maza mafi alkhairin sahun su shine na gaba su mata kuma mafi alkhairin sahun su shine na baya su maza mafi sharrin sahun su shine na baya su mata mafi sharrin tsawon su shi ne daga Allah ya yadda su to me ake nufi da wannan abin da ake nufi da wannan su sahun maza mafi alkhairi na gaba din domin sun fi kusa da liman suna jin maganganunsa da karatunsa kuma suna kallonsa ina ba ta gane na baya kuma suna suna nesa da imam ina ba ta gani, kuma in mata suna bin su sallah ma suna kusa da waye mata su go mata mafi shari sahun su farko ana nufin in mata suna sallah ne da maza kuma a jere ake ma'ana yadda maza din su jeru to mata su ma suna jeruwa a baya waye maza ne kuma sahun su na farko a baya sahun su na farko a baya ya yi kusa da sahun maza a baya kaga sahunsu na baya na mata ya yi nisa da na maza to san mata duk inda ka same yanzu za a yi shiru ba wasu za ta yi magana ke maza ke gyara ke kaza to me yi wanda yi zagi murya wani wanda yake sahun baya zai ci irin ba ta gane ya zama da alherin sahunsu shi da baya a wata hali irin ba ta gane shi yasa akwai wasu munafikai a zamanin annabi za su sallah sai su dile da su don su zauna a tsawon baya akwai wata kyakkyawa tana zuwa masallaci da wuri sai ta zauna a tsawon mata a gaba sai su su da rubu'i sai su rika kallon da ta su sai Allah ya saukar da aya a suratul hijr ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين mun zama su zuwa da wuri-wuri mun zama masu yin jinkiri don munafurci to jama'a wayannan bayanan gaba ɗaya ba nawo yace ba umumi ake nufi ba umumi ake nufi yanzu misali mu na mu maza baya canzuwa ko mu yi mu ne maza ko da mata muke sallah mafi alheri sauran su ba ko sharri amma idan mata zanna suke sallah mace ɗan wasu ce take jin su to mafi alkhairin sabon su su ma irin na maza gaba mafi sharri baya ko kuma misali wannan masallaci ne ko kaga wurin tsayuwar maza ne sai aka gina kuma ko wurin tsayuwar mata su ya su ne namiji ba ba zai ga to su ba wancan hali mafi alherin wa su shine gaba ina ba ta ne mafi sharri shine baya amma in suna maza su yi sau mata na baya to shi ne ake wannan don zamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana sallar haka mata suna baya maza sannan ko har sallar gawa zamanin annabi ana yi mata suna baya ina ba ta an gane haka sallar kircewa da su malam ce da cewa qala wa sulbabi an jabi ibn abbas ibn umar wa abi sa'id wa ubay wa aisha wal irbad bin sari wa anas qala abu isa hadithu abi hurayra su hasan sahih wa qaru ya annabi annahu kana yastaghfiru lis-saff al-awwal salatu wa lis-thani marra zo hadisi annabi yana neman Allah yana addu'a Allah ya gafarta ɗan sahun gaba sai yayi sahu ɗan sahun ba sahu na biyu kuma sau ɗaya kace nake musu wa qala annabi mazala ta law anna nasa ya'lamuna ma fi nidai da mutane sun san ladin da yake cikin kiran sallah wa sabil awwal da tsawon farko kuma lam yajidu sanaba saba illa an yatahi ma da tasbih qur'a lan tahama da ayi da musalla da tsawon gaba da ladan kiran sallah ta wannan da wani da dubu ɗari da na yau in tsaya a wannan da ƙuri'a za a yi za a yi takara mai shi yana neman tsawon yana watsa kuɗi da yana son tsawon kuɗi wannan ke قال حدثنا بذلك صاحب موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي انا ابي صالح انا ابي هريره عن النبي مثله بما جاء في قامت الصوم بيان da yazo game da ده da حدثنا ابو جابر قال حدثنا ابو اوانا عن سماك بن حرب عن النعمان بن قال كان صاحي يسوي صفوفنا النبي انا daidaita sahun fa kharaja yawma yabta wata rana fara arjula sai ga wani mutum kharijan sadruhu ala al-qawm ya fita da kirjinsa ga mutane kaga wani lokaci muna kan kan da zo ana sallah tsawon ya bata wasu sai wani ya shigo in kun yi ma wani ya fita ma ana so a yi sallah a lafi ko wani ana sallah ya sa ni ya farko ai zan ba wai kafa da kadai ba ko mankali da alheri juda amma ko ko ba ko ko ga wani ya zo sallah ya tsaya sai ya yi haka kaga ya yi haka don tsaban sai ya shi wani ka tsaye da shi su shi ma wace ya tsaye da nashi a kan da kai haka sai masu da ta yi rufe kwayo ko ba ka bane amma ya ce kuma shi ke suka kare shi da dai suna abin sai aka to ya zo suna kala da suna ku dukan ku duk zama barka shi ya yi haka ko ba zama. wani ba zama. kai duka gyara wata da sai ya haka to ga garin gyaran sarkare za ka samu karaya karayar ma kuma uku a wuri daya to gagal da ƙarfe sake wani ke manzo Allah zai kafara raba sai gona ya turo kirjin sa haka Ba qala sai ce su wunna su kuwa. wala ku hada sahunku aw la yukhalifanna Allahu bainal mutu. ko Allah ya saba tsakanin fuskokin to wani fa sahabbai ne in ba su hada sahu ba Allah zai ta saba ne tsakanin su to balle mu nawawi ya ce me ake nufin Allah ya shafe tsakanin fuskoki ba na ko mutum ya haɗa sau ko Allah ya canza masa halitta yadda hadisi ya ce wanda ya rike yin abu kafin ba Allah yana iya mayar da kansa kan jaki to Allah zai iya mayar da shi ya zama akuya ko ya zama jaki ko ya zama rakumi ko ya zama gogon biri ko ya faru da shi a duniya ko ya faru da shi a lahira shine aula ya khalifan nan lahu baina wujuhi wasu malamai kuma suka ce ana nufin Allah zai sa gaba a zuciya wannan ya fi kusanci da ma'anar hadisi sai ga kuna sallah a masallaci da amma wannan yana haushin wani wannan yana haushin wani wacce yana haushin wani kuma in ka tambaye sa me yasa ke jin haushin sa bai sani dan me ba a hada sau saboda ka rashin hada sau kadai yana kawo bala'i bala'i shine gaba gaba ko ya zo kuma babban bala'i don duk inda ka ana kisa me ya kawo kisa gaba to me maganin gaban a hada dole ka mi kada gaban ka straight kana kala ko da kai dai da ka mi ka straight ba ban gaban nan ko ba din san za zai yi kowa ne ka straight ne zato babu kwari babu rami tuk Allah yana so irin wannan sabon inna la yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan amma annabi azza wa jalla ya ce ala tasukuna kama tasukul malaikatu inda rabbika ba za ku yi sahu yadda mala'iku suke sahu a wajen Allah ba saboda ka hada sahu abu ne ba قال وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة قال أبو يوسف حديث ما قبل شهاديث أصلا صحيح da يعني النبي أنه قال في تمام yana daga cikin cikin sallah iqamatu salat da su wa ruya an umar annahu kana yuwakkilu rijalan sai fa masha Allah ahli suna da kokarin su an hana sau a masallaci wani sai je ce maka ai a saudiya ba a da sau. to a saudiya masallacin unguwa ka shiga ko masallacin ah, harami masallacin harami ka shiga masallacin harami yadda kake bare bare kuna nan da yawa wani daga bangladesh wani daga ethiopia wani daga china wani daga indonesia kamar indonesia kasashe ne musulunci ya ci gaba musulmai ne 95 ko 98 amma akwai zahirci tunda ko a bangladesh da ko a indonesia nake jin da mutum so zako to yake cewa wani ne eh, ya eh, matarsa ta haifi yan biyu to su suna daukar sunansu a qur'ani sai ce to ɗayan babban khairul bariya karamin sharrul bariya <laughs> wallahi ko khairul bariya wallahi ko sharrul bariya saboda ka zo na zo ne ire-iren ku ne za ku yi din babu su fa ku daidaita tsawo tsakani amma ka je ka samu eh, larabawa masana malamai da ka da ya da wannan kenan saboda haka ah, ahli suna gaskiya suna kokarin wajen hada har ma za ka yi ka saba sallah inda ake hada tsawo ka je inda ba a hada tsawo sai ka ji kana kyamar sallah malaka wa ruwa arwato an umar annahu kana yuwakkilu rijalan to kaji sai na umar akwai yan hizba yan agaji su aikin su gyaran sau halifa kenan shi yasa dadin shugaba ya zama limami ko ba ka dadin shugaba ya zama limami yanzu ko da a bariki ce to limamin babban ofisa ne dai ya fi mamu ka zo hada sau ko ka hada ko ka tafi gazurun ka za ka hada to shi ma sai na umar shine khalifa sai sa wani lokaci an fi son sarakuna suna limamai ai sai su to dogare ku shiga ku duba musu sauka bai kamar haram <laughs> kaga sai na umar yana khalifa yana khalifa yuwakkilu Rizal yana wakilta da biyu kamata su da tsaye da su dama an riga an raba ba kai kuma mun sallar kawo kaza zuwa kaza kai za ka duba kai ma kaza ta ta da dama yana nan tsaye sai an kawo report wanda ya zo nina wa kiliya liya wacce ya zo nina wa waka mu kuma yanzu muna da karancin tsoron Allah jama'a Allah muna da karancin tsoron Allah wai yanzu kai ka so ana hada tsawo amma ya zo sallah in liban bai ce tsawo ba ba za ka hada ba ko za mu daliban zai dage ce tsawo ku hada in an hada da zara ayi rukuyi ayi sujada an dawo an shigo raka ta ko kuwa yayi ba ba fama da haula il qawmi la yakaduna yastaqul to sai da Umar kaji turmuzi ya yana da mutane da yake baza su askarawa za a hada sau wala yakbiru hatta yukhbara ba zai kabara ba ba sai an kama masa rahoto an ba su labari anna sufufa qadin sawat sahu yayi daidai ko sura da sanda a hannunsu an daga gyara kaki ko ba wai rashin lafiya ba sai a kwala haka suke yi to ba shi da farko abu da za a duba a ranar biya yanzu ka duba magiri mana yanzu yana maka gini ba fulon ba ba za ku yi fada da shi ba bulo din nan sai ya miƙa maka su sosai ya daidaita musu don kada su zube ka duba motar kana dan abu da sai ka kana buga rami sai ka je wajen mai alami ga kafintoci na duk da fulon ke aiki to yaya kai kuma sallar ba za a samu da fulon ba kuma Allah ya ce a sa mata annabi ya ce a sa har ya rantsa da masu yin su wasu ba da ba. sai sai na umar ya ga tsawo ta daidaita ta miƙe tsaf a bai kafara don ba ana iya zuwa karɓar sallolin ku da dukkan kuna tunanin duniya kaza komai bai ba amma za ga su yi tsawo, Allah sai ka sahu ku yana sallar yana iya kyau kuwa ga babu sahu sai a watsar mu. saboda kar ku bari wani ɗaya zai bata muku sallah in yaran da kun san ba irin tsayuwa suke a ba kawai su jeru su kawai a baya ko gyara ba mai kawai mai ke kun sallah ya zo cikin muwatsa na imamu malik ka ce kai eh, muwatsa na imamu malik ka ce kai dan malikiya ne to gashi nan ah, daga sahal ibnu malik daga babansa malik babansa malik ina wajen usman dan affan wa qamat sunaka ta da ikamar sunna sai na zo ina masa magana a kan a bani wani kaso ma ina ta magana da shi ya oh, yasawul hasba bin alai sai na usman yana zaune ne a ƙasa yana tattara tsakuwa da takalminsa kuma yana ɗan wasa da su haka fa akhbaruhu anna sukuba qad tawat wai da yake sa su gyara sau sai suka suka ce ya imam ya Amiran mu'minin sahu ya haɗu suke sai tashi ya kabbara harama kenan yadda sai na umar yana daga masu gyara sau sai na usman ma yana yi Ragen zuwa ba an nada masallaci ba ya bidiya na nada masallaci ba ya ah, bidiya za ka je wa ko wannan akwai wani yaro ya burge ni kwarai da gaske a madina a lokacin mun zo wata masallaci da ake kira masjidul kiblatain in ban mata ba na yi sallah to da na zo tahiya sai na yi zaman tahiya da muka saba da ta zauna ba mana da hannun ya haka ba sai na yi haka da ɗaya wani karni ba da shi ke nan na miƙa da ke na kafar na hannun abu da da rage wa na tare ba tare da tashi yadda da da ya wani kalmar shekara goma zuwa sha ɗaya to ana shigar da ba sai da ne ba sai a wani ɗaya sai fara daga an gina su ne akan al'amur bil ma'ruf wa munkar sai ne masa bayani hadisin kadin bai inganta ba sai dai masa bayanin rashin ingancinsa ko na kawo masa daga annabi a na salatin sunan sallallahu alaihi sallama na albani da ya nuna halaccin irin nawa da na yi amma duk da aka ya burge da ya samu eh, jarumtar da yaka kuma ba wai arere ba ne cikin mutuntawa har muka ɗan gida da shi ne a madina yake ce a yana wani gari da zuwa ya yi madina wajen wani ɗan shi haka to ala ayi hal kaga rayuwar mu ne ya gino ne akan al'amuru bil ma'ruf maru wa nahy sai zan to bayani da nayi masa sai ga musu yace shi ma ya karu to ni ko sai na masa godiya bisa kokarin sa na kokarin gyara ta ya hadi ko da ya fadi yana da lada duk da karamin yaro ne iyaye da suka bashi wannan tarbiyyar su suke so kuma wannan na sha gani akwai lokacin da na manta na ajiye a akan sallaya da nake yaro ƙarami ne zai zo ita haram limaza tada'u al-mushaf inda eh, eh, fi mawdi'in tadussu ko bi kadai dan me inda kake taka da kamar ka ka san qur'ani gwada da shi kuma salati na wani ya fa qur'ani ma kan tasu kuskure ne kuskure ne ko tafi ma ka bai dace ka sa qur'ani tunda gabar kai na taka in ka ɗauki alƙur'anin karatu za ka je ka rike shi ko ka samu kata ko ka aza ko ka aza shi akan canjar yi ka sarrafa shi shi yasa kaga masallaci na muna bara irin katakai katakai na karatun qur'ani da muna bara su wanda ya kawo ana buƙatar shi a nan da za ka ga mun yayya ga ƙur'ani, ƙur'ani ga mun yayya ga bawon da fallan don tsabage reni yadda muke yaga kuɗi kudin ba ya ga warwa wa wannan na leda na leda ma bai tsira ba kana kawo qur'ani masallaci daga an babbarka shi an babbarka shi kuma ba karami yaro ne zai dauki qur'ani ba za ka gama da qur'ani tana karatu ta yana wasa yana kamawa sai ya ga ba za ta hana shi ba wani ta hana shi zai kuka wannan ne ya yawa wallahi ne na ya yawa to muna da abin da ya fi shi maganar Allah ya baba ba jarida maganar Allah mala da mai gaci na Musa kenan eh ba Allah kai rahama gaba da saboda Qur'ani abu ne mai daraja wallahi ba za ka san tana da daraja ba sai ka tsinci kanka a masallacin Madina ko masallacin Makka eh, ko da fa karatu kake ka dan aje ta cinyar ka sai ta taba dunduniyar kamar ka ko kai laifi eh, shi ne musulunci shi ba al-islam ya adu wala yu'la wala wannan ke sai mu da karatu باب ما جاء ليليني لي ليليني منكم اولو الاحلام والنهى باب ابن يزوا كون الجمله حدثنا نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن سري قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي معشر عن ابراهيم عن الكما عن عبد الله عن النبي قال ليليني منكم اولو الاحلام والنهى النبي صلى الله عليه وسلم su bi su tsaya a bayana a cikin ku liyaliyan liminku. Akwai akwai ya ko liyali limin liminku. duk nusta ce ta turmus su kwai su yi tsaya a bayana a cikin ku ulul ahlam wasu na fasar ulul ahlami ma'abuta mafarki balaga wannuha da kuma hankali annuha hankali ina fi tsanar da ajiyar ulul an kira hankali da nuha mai hali don tana hana ka fadawa hatsari ko anan ne wasu ka ce to duk wanda ba baliki ba ba zai zauna a kafin bayan da ba za na nabi ce ne yali ne min kukulul ahlali wanda wasu wasu ka ce a'a in an ta kulul ahlali ba baliki ba ana nufin masu hankali don ahlami na ɗauka hankali لعلت أم تأمرهم أحلامهم بهذا بلغ جريء مرزقهم hankali حقا يجري kira ba ta da kuma akwai yaro karami wanda bai fi shekara bakwai ba ya yi limanci zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda baban yaron ne ma zai ce jitu kun min inda khairin nasi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mu wanda zai limance mu wanda ya fi mu karatun alqur'ani saboda haka ulul ahlam ko ka ɗauka baligai ko ka ɗauka ulul ahlami wanda ya mallaki hankalinka in ana sallah ba zai wasa ba ya nuna ku. sai sahun da zai biyo baya masu bin su ne masu bin su in eh, mun fassara ulul ahlami da baligai sahu na baya kuma daga baligai sai kuma wayanda suke kan garjin balaga din kwailan maza sai sahu na uku yaran da ba su doshi balaga ba masu wayo sai na hudu yara ƙanana mace mace shi ne sun mallazi na yalona kun sun mallazi na yalona wasu kuma suka fassara ulul ahlami nan masu ilimi kan ka amma wannan bai da sharadin din masu ilimi sun fito da wuri <coughs> don ko ranar juma'a abin da galibi ke damu mutane sai ga malamai ba za su juma'a da wuri ba <laughs> sai ga a samun gaba da ba sosai a ce su tashi to in za su zo da wuri ka'ida sauran gaba a barwa malam a barwa malam yanzu ko da irin masallacin harami na ka'aba na madina sahun gaban nan wanda kake gani daura da baliman nan ba ƙananan malamai bane a duniya so imamu rawash shi ne cejin bayan liman wanda yau duk ayar da zai baka a qur'ani sai ya ce maka haddasa ni wani har sai ya kai maka zuwa ga hadisi ne wanda sanadin sai na kowa karfi a duniya ko ire-iren su ne a bayan don kaga akwai lalura da yawa da zai iya samun liman kaga wanda aka jawo zai iya sanin me za a yi akwai liman zai iya bata bata kuma akwai wanda ake gyara ko wanda ba a gyarawa akwai tsalle kaga wannan daban ne akwai bata wanda zai sai liman ya saurara kafin ku gyara mishi akwai batan da kuma iya ba ya bata ma'ana ko ba gaba ya bata ma'ana kar garin yabon Allah a zagi Allah kaga wai na su suke da wayannan ilmuka amma kaga wani kuskure da ake yi babba yanzu sauta da zaka masallatai yin sunna a garin nan ba za ka ganin ai tsari jama'a da an tsara ga wayanda za su riga tsayuwa a bayan liman ranar juma'a Wani kuskure ne ya kamata kowane masallacin juma'a ta akwai malamai biyar a akwai malamai kaza su ne wanda suke zama tsayuwa a bayan waye bayan liman kaga wannan zai taimaka ma sosai wani wanda ba a sani ba ba zai zo tsawon gaba da yi abu na cutarwa ba to amma kaga yanzu aka san wujiyar suna da wannan tsari tsawon gaba din nan gaba daya za ga mutane da suna kuma masana sannan ko ana nan ana tsaro ayi ruku idan baka zaka dago ba ayi sujada jami'an tsaro ne suke kallon ku to kaga wannan duk abubuwa ne masu tsari abubuwa ne masu tsari amma kaga duka an wasa da su sai sallah ya zama wani ana cikin sallah ma ba ma wanki na tsawon gaba din ana su jira kawai sai tashi har da ba. sai ya gaba liya ne zai muku qulul ahlami wa thumma alladhina yaluna wa thumma alladhina yaluna wala takhtalifu kada ku yi sabani fa takhtalifa qulubukum zuciyoyin ku za ta yi sabani me ake nufin kada ku yi sabani gabobin ku kada su yi sabani don sabanin gaba yana kawo sabanin zuciya wanda ya tsaya gaba wanda ya yi baya wanda ya tura sa gaba wacce ya tura baya zuciyar mu zai yi ne, ku yi sahu mai kyau wasu da ta saba da kayan suna kodewa a wani sahu ne suke matsayi aka ya kode a nan to a ja a haka nan kenan wanda ya nuna maka nan da na ake hadawa ba wai an ce nan ba a tsaya straight wa iyakun wa haishatil aswaq annabi ya ce ina kwaban ku da hayaniyar kasuwa hayaniya da jayayya da fitintunin kasuwa wasu suka ce annabi ya hana irin hayaniya da musu da ake a kasuwa a yi a gida wasu suka ce annabi ya hana hayaniya a masallaci kenan ka zo da yara suna ta hayaniya wannan ba da ka jawo yaran ka kunne za ka zo masallaci da su da sauransu sannan kuma yana iya zama a yi shatul aswad annabi yana nufin a kasuwan ma kar ka biye wa hayaniyar da zaka ci haram wasu ba suka ce a yi shatul aswad ca kuduwa irin na kasuwa in ka je kasuwa sai ka ga ga mace a nan ga namiji a nan ana ta turere ya ko ga karamin yaro a nan to in kun zo sallah wai karfi irin wannan ca kuduwa na kasuwa kada namiji da mace su haɗa mai tsawo kayan da haisa da rasuwa kar ya zo ya zanto wai a ci a sassar ga yara daga yaro da shekara uku ko shekara uku ba shekara biyu ana sallar ba zai iya tafiya sai ce a haha da su tsakin kani ga suna yayin ta in yaro mu bai yanzu ne ya sai za sallah ba zai tafiya ba ko kai ma ji tsarkara tare da shi za ku kwaɓe shi ko wani kafiya wannan duka yana karantar da mu dai mutunta sallah ba wai kuwa hana yara zuwa masallaci hana zuwa masallaci bid'a ce da ana son yara su tashi da ruhin masallaci a jikin to yanzu kana so ya riga ya riga bin ka kesi ne yaro zai bi baban bai zo masallaci ba za ka bai dace a hana ba ana su tashi sai dai kana kawai ɗanka masallaci kana kokarin ba shi tarbiyya da nuna masa girma da darajar wannan don za ka akwai irin wanda ɗansa akwai kiriniya ko ba ya yarda yi wa ɗansa fara ko ba gaba akwai irin su ka ji kokari da ɗanka a gida ɗanka yana kiriniya ko ba za su sami shi ba ga yaro ya tashi a sandarce ai yaro ma ana so masu masu bada su zama da yawa don rada ka mutu ba ko ko ko kana da rai ko da yaushe da kake gida ga wani zai ce gyara kaza gyara wannan ke قال وفي الباب عن أبي بن كعب وابي مسعود حديث سعيد والبراء وانس قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب وروي عن النبي انه كان يعجبه ان يليه المهاجرون والانصار yana burge annabi ya ga muhajirai da ansarai su da a bayansa da ya fazo an don su kare masa wanda ba ma sai wani wurin ba ko da wurin wa'azi ne a tsara inda malami zai tsaya yi wa'azi kar a su can daban ya zanto yana tare da malamai yan uwansa almajirai tare da kusa kashi aya sauƙaƙe masu za su kama ya ga wani hadisi akwai matsala ce za su gaya shi zai ga wani abu ne ya su ullabata ya tuttuba ta za su gyara shi قال وخالد الحذاء وخالد بن مهران يكنى أبو أبو المنازل قال سمعت محمد بن اسماعيل يقول إن خالد الحذاء ما حذا ما حذا نعله خالد الحذاء بيتبع هيك ذاك الميبا بقى قد وضع إنما كان يجلس إلى حذاء إلى زمان وجهه شو شينا فنسب إلى الإسلام كان خالد شوشي أبو في شوشي قال وأبو معشر اسمه زياد بن ابن كليب باب ما جاء في كراهية الصف بين الصواري باب أبن يزو game da karhanci yin sahu tsakanin fila eh, shi ne ustuwana eh, hadisin farko hadisna na tsala hadisna wakil an sujiyan an yahya bin أنا عبد عبد الحميد بن محمود قال صلينا من صلى خلف أمير الأمراء أباين سركي سراكنا فاضطر باين وان سركي أمير باين وان سركي من الأمراء سراكنا فاضطر sai mutane suka matsayin fasallai na bai da tsari ta ne muka yi sallah tsakanin filoli guda ne wani ma sallai na ƙala ana lokacin da muka yi sallah ta ana da ce kunna na tafi haza ala ajiyar suna muna gujewa haka a zamanin masu Allah muna gujewa wannan a zamanin masu Allah qala wasu bari an qura fil iyas al muzani qala abu isa hadisu ana hadisu hasan sahih wa gar kariya qawm wasu mutane sun yi min ahli da daga mafuta ilimi an yi safa tsawari, sawari yi sahu tsakanin mai filoli an gane ko wa bi a amma wa sawu gar khasu kawo min ahli ilimin fi zalika wasu mafuta ilimi ko su yi rahusa ka wasu sun ce sallah tsakanin filoli shine malam da kwashi wani misali muna sabon ya da babba da jin haka ya ina ba ta gani ina ba ta gani kira a sa fila mai haka aka hana su ina ba ta gani wani to anan wasu wasu ta akwai rabu sa a haka amma da abin da ya zo a nassun hadisi an hana sa fila a cikin sau shi sa za ka koda yanzu a hana harabi za ka ba a sa fila cikin sau da shi za ka yawanci jikin filolin ana ajiye takalma ana ajiye takalma ba za a sa shi a cikin sau ba sai zanto sau din ba zai riga shafin shi wadda duk da Ibrahim Saidu na sai ce abin da sa aka hana yin haka shine abu da abokan Ibrahim arabi ya ce almaliki ba a son sahu ya zanto a yanki akwai abin da ba mai rai ba tsakanin A ga abu ya riga yanki sahu an gane ko ko ko wuri ne na tara takalma sai Ibrahim Saidu na sai ce a'a wannan tawilin a ce da ba a son wani abu ya shiga tsakanin su amma kana kawo ta takalma don zamanin annabi takalma ba a sa a cikin filan yanzu ne kawai masalacin da ya zo ya zama na zamani an gane ko sai aka yi irin wannan filolin a ƙasar su aka yi su a bace don ka riga ta takalma mutane miliyan za su to ga takalmin ka baya kusa da kai ana iya ɗauke maka kana zuwa sai ka samu leda a bakin masalacin ka ya ga ka sata sai ka ajiye wani wuri to kaga wannan ba don wannan ba don zamanin manzo Allah ba a sata kan bi a

dattijo yi kala wa bisa ibn wajen malami wa bisa ibn yana da hadisi a arbauna da su ko wa bisa ibn ma'abu ko bulugul marami min bani asa fa qala za haddathani hadha shaykh yace wani malamin shi ya bani na anna su salla khalfa sabbi wahdahu wani mutum zamanin annabi yayi salla a bayan sahu shi daya wa shaykhu yasma'u dattijo ne yana je ke ga fa mara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yamin ya umarce shi an yi da sala ya sake mai ya sake shi ga wani hadisi ya nuna kira wanda ya sallah a sahu shi daya ya sake sallah, hadisi ya inganta misali ana sallah kai kawai ka tsaya bayan sahu kai daya ba ka da salla قال أبو يسوع في الباب عن علي بن شيبان وابن عباس أباب الأفاديس لتعليل شيبان da ibn abbas na ibn abbas manzo Allah ya ga wani yana sallah a bayan sahu shi daya sai ya tsaya da ya tsaya bayan mace ya ƙara an ƙara sallah sai da yace istaghfir salat ka sake sallah fala salata lil munfaridin khalq as babu sallah ga wanda ya ta shi daya a bayan a bayan sahu wannan kenan wa bi yaqulu ahmad قال ابو يسوع وحديث وحديث وحديث حسن وقال كره قوم من اهل العلم ان يصلي رجل خلف الصف وحده وقالوا يريد اذا صلى خلف الصف وحده وبه يقول عمر الصاد وقال قال قوم من اهل العلم يجزئه اذا صلى خلف الصف وحده wasu ma ku tayi da bi ko suka ce a'a eh sallah a bayan sau shi ɗaya yi. me hujjar su sun ga hujjar da ma bai karbu ba wai hadisin ana tsammanin yace annabi ya taɓa zuwa gidanmu ai mamar ta gayyace shi annabi ya bude musu mata wurin sallah kira sai anas ya ce sai annabi ya tsaya a gaba sai ni da wani maraya muka tsaya a baya wa ummi ummu sulaim khalfana mama mata ummu sulaim tana baya tana baya ita daya to sai suka dauka wai sai daga mace ta yi sallah baya annabi ta daya wanda ya tsaya a sahu shi da yana da sallah to ai da mai ita mace ba za ta jira da namiji a sahu ba ka wani ba zai zama hujja ba wannan kenan zaila ya faɗa cikin nasun raye mai musu martani ai hukunce hukunce maza da mata uh, sorry shi uh, zaila ya nasu raye ya kafa hujja shi ma da wanda ya ci ai da maza da mata hukuncin su ɗaya ne amma magana rajihi wannan magana hadisi ya inganta amma dama ai ko namiji yana sallah da mace su biyu biyu dama shi a gaba ita ba ne amma inda namiji dan wasa mai za su yi tserawa za su wannan kenan saboda haka magana mafi inganci mai shi dai in su biyu ne za su jera domin manzo Allah wata yana yana kiyamu laili da daddare na ba su zai bi shi sai tsaya a gefen da bai dace tsaya ya tsaya gefen ina a gefen hagun annabi an gane ko kaga yanzu kana sallah jami'i ya tsaya gefen dama annabi hagu kai yanzu kaga za ka yi sallah jami'i ai in wani ya zai zauna masa ai rayu ce a daman ka sai zai a kusa da ya kabo shi juya shi kashi da to da ya halatta da ya tsaya a baya da annabi zai masa ishara ya tsaya ina a baya saboda haka bai halatta mutum ya tsaya a baya shi ɗaya ba kuma hujjar su na gaba cewa wai kana iya tsayuwa a baya kai ɗaya sallar ka yayi shi da hadisin wanda ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsara ayi kuɗi masallacin kuwa da zurfi sai ka bar harama a bayan sai ya ruku sai ta tafiya ya zo sau kaga ya yi ruku bayan sau to yin sai suka ce kana iya sallah a bayan sau kai daya da ka ce to ai da ya ruku ba ce ya kammala sallah a wurin ba ya zo ina ai zan zo mala da wannan kiran saboda haka jama'a magana mafi inganci a ah, mutum ba zai kaɗai ta a sahu shi ɗaya ba wa ƙwalu su biyar kori wa bin mubarak wa shafi wa gaza haɓa ƙwamin alin kuma ila hadis wa bisa bin ma'abad aizan ƙalu man sana kalfa sadu wa hada ku yu'idu minu hamadu bin abin suleiman wa bin abin laila wa a kwai wanda suka tafi daga malaman kufa zuwa ga hadisin wa bisa ɗan ma'abad duk wanda aka yi sallah ya tsaya a bashi ɗaya a sahu to sai ya biya sallar shi ba shi da sallah wannan shine mazhabin Hammadu ibn Abi Sulaiman da ibn Abi da Wakiu ko shine ma mazhabin Annabi don Annabi ya sa wanda ya sa a bayan ya biya mai ya biya sallah ورواد المساعي لازم يصاب غير واحد مثل رواية أبي الأوس عن زياد بن أبي الجاد أو أبي سلمى معبد وفي حديث مسلم ما يدل على أن هلال قد أدرك وابصر فاختلف أهل الحديث فقال بعض حديث عمرو بن مرة أنا إلى بن يسار عن عمرو بن راشد أو أوامس بن معبد أصح وقال بعض حديث أسامة إلى بن يسار عن زياد بن أبي الجادي أوامس بن معبد أصح قال أبو عيسى وهذا إلي أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روي من غير حديث إلى بن يسار عن زياد بن أبي الجاد أوامس بن معبد جماعة mutum da إيه sallah a bayan sahu shi ɗaya kuna ji ba shi da sallah duk da wayanda suke cewa in ya tsaya eh, akwai wayanda suka kawo wani bayani bayani da suka kawo hadisin wabisa da hadisin abi bakar wanda ya fara sallah shi daya sai shiga sahu kafin a tsaye da ruku'i a dago daga ruku'i ba zai biya wani raka da sauran fa'idoji to eh, abinda malamai suka kawo kuma a nan idan mutum ya zo sallah sahun gaba ya ci shi ne na san me yawa abinda za ku yi tambaya sai tsaya ba ya shi ɗaya sallar shi akwai hadisin da annabi ya jawo ya su tsaya baya su biyu amma bai inganta ba kuma jawo wani su tsaya tare zai kama matsaloli don jawo shi ya sa yin sahun gaba bai cika ba ko ba a yadda ku yi wani sahu a bayan sai na bai talagar ya ce a ce musaffal awwal fal awwal kun gane wani bayani saboda haka abin da ya dace masa ya zo ya ga sahu ya ci sai tsaya ba shi da ana nufin in ya tsaya a bayan shi ɗaya ba shi da sallah shine in bai cika sharuɗan tsayuwa a baya Tsawon gaba bai cika ba sai tsaya baya ba ba shi da sallah ko kuma eh, ko kuma sahun gaba ya cika da ya zo bayan sai bai tsaya inda ya dace ba saboda ka'ida ya zama tsawo ga bayan cika kar ka ja wani a gaba don kano shi ne ka kano kafa ba sai ka tsaya a baya bayan kuma ba hagu za ka je ka tsaya ba dama za ka je ka tsaya ba to shi setin bayan ne ba yanzu misali mai yana tsayuwa da masu da ya ce inda zo setin bayan ne don dama ka'ida ko da neman zai yi sallah da mutum biyu su biyu ai jerawa za su yi in su kwa za su tsaya a tsakin bayan sa ne sai dai in wurin da babu wadataccen wuri shi ne zai zama a karkace sai ka zauna tsaya tsakin bayan ne duk wanda ya zo kuma sai tsaya a gefen ka ta gefen dama ku rika tafiya har ku cike dama tafiya za a fara cike yana shi ne ka'ida ina fata an gane sannan kuma mutum yana da lalurar da zai tsaya a bayan shi ɗaya kamar ya ci tafarnuwa zai da mutane ko ba gaba ko jarababbe ne na shan sigari ya sha duk ya zo da warin sigari to kaga shi mai sigari ma kaga inda ma za ta yi hakuri da cikin masallaci kuma ya zo yaya ko wanda yake da tari irin na fuka wanda yana watsawa a cikin iska ko ba gaba ko yana da abin da zai cutar da mutane to wannan ya halatta ya tsaya a bayan shi lalura ce tsallarsa kuma ayi ba fata an gane babun ma da a turrasa ba mu gama ji nan ba ko حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن bin عن هلال بن يسار عن عمرو بن راشد عن وابس بن معبد أن رجلا صلى خلف الصلاة وحده فأمره النبي أن يعيد الصلاة ta yi sallah bayan sahun shi ɗaya ba lalura ba wai sahun gaba ya ci gaba annabi ya sa shi ya biya ala abu isa wa samitu jaru da ya samitu wakiya ya kul idan sallar rajula khalfa sabi wa da wufa ina ko yi iri ba ma ja a fin rajula salli wa ma a horajin mutum zai sallah tare da mutum ɗaya so biyu kenan liman ɗaya ma mu ɗaya a jazana kutai ba ala jazana da wani bin abdulrahman al-aqar al-amr bin dinar an kurai maula ibn abbas an ibn abbas qala sallaitu ma nabi ibn abbas yace na sallah tare da annabi zata lailata a wata dare wa kuntu an yasali na tsaya gefe abu fa akhadha rasulullahi bi rasi annabi kama kaina fa ja'alani ayyamini sai da da daman sa kire za ku sallah ko biyu jerawa za ku ba wani a gaba wani a baya sai dai za ku tsaya qala abu isa wa fil babi an anas qala abu isa hadithu ibn abbas hadithu hasan sahih والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم قالوا إذا كان رجل مع الإمام نمجنا تريد الإمام يقوم عن يمين imam, sai tsayu ne a daman liman kaga wannan shine mazabi mafi inganci jerawa za ku yadda in ba mata ba ne mazabin shafi ko abu ne fa kowa ya cikin su shi yana da mazabin sashi a babani in za ku sallah ko biyu to ka tsaya wai ni da limanin zai ka sa rabin zama na da bari kira ba ta an gani ba za mu jira ba ma kan ya zo a jinta na biya jira da ba wasu suna da matsalin shi wannan shi ma mu sai tsaya a baya ni liman ina gaba ina sallah ina fatiya da su in na yi wa koke babu wanda ya sai shi ma ya zo da rabe kuma zo raka da biyu sake ina fata an gane wannan wasu suna da wannan mazhabi din amma ala ai hal jerawa ake shi da magana mafi inganci jerawa ake yi kuma idan an jeru din in ka zo ba wai dole sai ka tsali mai yayi tafiye tafiye ba ya zo yayi ruku'i ba dole ku zo kuna ku uku dole sai a ruku'i an gusa ba in ya dauko ba sai ya gusa ba wani har tura limanin mai ma zai <laughs> wannan shi ne wannan kenan haka ake yi amma in sallar gawa ko da ko biyu za ku yi ɗaya a gaba ɗaya a baya ko biyu za ku yi sallar gawa liman yana gaba kai ma mun kana baya wannan haka shi ka ake sallar gawa wannan kaga wannan in za ka sallar da namiji amma in sallar da mace ko ma tsarkace ce ko biyu kana gaba tana baya na'am babu ma za a cin rajuli yusalli ma rajulaini mutum zai sallah da maza biyu حدثنا ابو الدار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي أنبانا إسماعيل بن موسى أنا أسأل صبر قال أمرنا رسول إذا كنا ثلاثة النبي يا متموه من أن يتقدمنا أهدنا يوم يشهد لما يوجد قال أبو يسوع في الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك قال أبو يسوع عليه سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم قال إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام sai su uku mutum biyu su tsaya bayan kar mu ce wai sai abu nan a in ku kawai su biyu din sai ce bayan ka kawai kai kana gaban su amma mun saba sai a yaka wani dan gaba kaɗan kawai ka tsaya a gaban su kai ne ne in wurin ne akwai matsi ne ne to shi da sai yi da makaifa wannan aha waruya ku ji ko an rawaito an masu masud daga ibn masud annahu salla bi alkama yayi salla da alkama wal aswad da awsal aswad fa qama adu wa ayyamini wal akhra yasari wa rawahu an nabi zo ba ba ne kai da wani wai ibnu mas'ud ya zo sallah ne da baban sa sai a jama'a mu dai a dawa sai a shi da liman irin sallar mata Allah ya shi da mai wannan ibnu mas'ud eh, ya yi sallar da alkama da aswad ya sa da yansu a dama sai a gusa ya ce wai daga annabi an yi haka amma wannan fatawa a shan baraka kore ta wa khalafa jami ulama a shar'a kenan duk malamai sun saba wannan fatawar ina sahaba da sahabbai da sauransu wata ruwayar ma ya zo wanda ke da magana mafi inganci sabanin haka ne wagar ta karan bawa na su Ismail bin Musul al-Maki bin Kibali Hafsu shi wasu malaman Kufa sun kama hujja da hadisi Ibn Mas'ud din nan in ka je Kufa zaka suna sallah daga sun sa ɗaya a dama ɗaya hau sai liman yana tsake amma dai ibn sirin ya ce tabbas ibn Mas'udin ya yi haka amma ya yi ne don matsin wurin wurin yana da matsin da ba zai ɗauke su ba shi ya sa ya yi sallar a haka amma yana gaba gabansu shi da eh, magana da ruwa imamu da hawi da bi bari za ka samu wannan sannan kuma ya zo a sahihu muslim abdullahi dan mas'ud hadisin alkama da aswa abdullahi dan mas'ud ya zo sallah da alkama da aswa sai jera su yadda na gwada muku da wa'annan ibn mas'ud yana tsakiya ko da suka zo ruku'i so wa'annan suna ruku'i haka sai ibn mas'ud ya zo ya ba a yi biwa sai ya kula ya shigar da tsakanin yawon dama da cikin yawon ruwa da ibn mas'ud

sai mu tsaya nan ko abu nan faɗa na daidai Allah ya mu ladan sa kuskure ko kuma tuntuɓe harshe Allah ya ce mana muna addu'a ga ɗan uwanmu da su yi asarar shagunan su a Kano da Kebbi Kano shaguna su kore sama da dubu a abinda eh, sabon kasuwan sabon gari an yi asara da yawa Kebbi daren juma'a washe gari asabar shi ma sun kwana da gobara gobarar nan yana yawa kwarai da gaske da farko muna addu'a Allah ya tsare ya yayi ba kuma na biyu a duba wuyari na kasuwa kaga kwanaki ba a nan in jura bakin kaso haka ya faru Allah ta kai ta to a duba wuya da na shaguna da sauransu wuri ne na dukiya ko musamman yanzu muna da lokacin zaci sannan kuma abu na gaba a yi kokari kasuwanni su samu tsaro mai kyau Ba me wa ba sani ba ko akwai hannun wani a bayan sarrafa a babba kuma mafi girma yan kasuwa su ji tsoron Allah su daina tsanantawa al'umma kayan da bai tashi da abin da yake alaka da dala da wanda baya alaka da dala duk a daga shi wannan wannan a ji tsoron Allah akan haka kuma a riga zakka a riga taimakawa addini a taimakawa gajiyayyu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولم يكن سيدك شرعنا ka yi yana kaje neman aure ka kwana biyu kawai kafin majalisi haka ake neman aure